tare da sayidi malam abbas husaini sadauki sadaukin faida duk ranar talata domin ci gaba da ba da tukwici ga karatun da Malam Tribe yake yi a na jawahirul ma'ani da al'uqudud durriya kamar yadda aka sani a shi karatun jawahirul ma'ani kyauta ce gare mu janawa da yake bamu kuma muke masa godiya sai kuma a yi masa tukwici da al'uqudud dirriya din da yake karantawa wanda nasu ne to kamar yadda aka sani dai yau ma dai ga mun zo a sabuwar haraka za mu ji kuma ina malam yau za a ɗora mana wani irin kuma karatu za a biya kai tsaye ga mu ga malam yan uwa ya malam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi sayyidi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Rahim.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 wa khairi abdin kad min malakin aw mursali alam bi maulidi zakkarana bil mahtidi asal al usul al sayyidi habibina mubajjali ah uh, muna taya al'umma musulmi masoya annabi sallallahu alaihi wa wa sallam murnar kamawar wannan wata mai ɗumbin alkhairi mai ɗumbin falala mai ɗumbin albarka watan farin ciki watan murna watan ƴanci watan da aka haifi Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam A sannan kamar yadda muka saba wannan karatu raddi ne wa karatun da wato honorable lawan Ibrahim yake yi a duk ranar litinin a fejin a wani feji nan na ƴan wahabiyya saboda haka in yayi karatun ranar litinin mukan zo a mu saurari karatun a yau talata kuma wani iko na Allah a ranar talata ɗin mu dawo mu masa martani na abinda yayi na kurakurai da ya afka a cikin wannan littafi littattafai guda biyu da yake karantawa littafi na farko al'uqudud durriya littafi na biyu jawahirul ma'ani wa bulughul amani na maulana saidi ali harazim barrada radiyallahu anhu wasu da yawa suna cewa me yasa za a yi ta wannan Eh, bibiyan karatu haka in yayi karatu mu zo mu bibiya to wannan saboda nufin alheri wa al'umma Annabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam da yiwa ilimi hidima me yasa muka faɗi haka saboda a ah, koyar da littattafai aka ce za a yi guda biyu waɗannan littattafa guda biyu da aka ce za a koyar sai ya zamana kuma ba a iya su ba duka guda biyun to wanda bai iya ba ya zo ya ce zai koyar da abu galibi za ka samu ɓarna ce zata fi yawa a cikin al'amarin to don nufin alkhairi wa al'umma Annabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam sai muke ƙoƙarin tare ita wannan ɓarnar eh ita wannan ɓarnar sai muke ƙoƙarin tare ta ta hanyar haskawa mutane cewa nan ba a daidai ba nan ba a daidai ba nan ba a daidai ba so kamar in yi muke cewa ba yi daidai ba mu kawo hujjojin mu in kana da cewa inda muka ce bai daidai ɗin ba to kamata yayi ka zo ka ce a'a daidai yayi ka kawo hujjojinka shi ne abin da ya kamata ba ka dinga tuhumar mu me yasa za mu yi kaza me yasa za mu gyara me yasa a'a ka ce me yasa muka ce kaza gyara ne kuma alhalin ba gyara bane ba sai mu ce maka to hatu burhanakum in kuntum sadiqin a sannan magana ta biyu masu cewa me yasa sanda yake karatun ba a taron shi abinda muke cewa mu da muka ce masa ya fito muƙabala ma gaba da gaba abinda muka ce kenan Abin da muka ce kenan shi idan hakan ne yazo ya same mu mun rigaye shi yin karatu a wannan fagen na littafin Jawahirul Ma'ani da waɗannan masayil ɗin da yake tattaunawa tuni mu mun wuce su an riga an tattauna su a wannan fejin tuni saboda haka shi ne baƙo saboda haka sai yazo ya same mu a wannan gidan idan ba haka ba abin da muka ce masa ko masallacin sa ne ya mana a zamana ta cewan za a yi zama lafiya a ƙare lafiya ya gayyace mu za mu je mun tara abubuwa da yawa mun kusa mu cika littafi guda da abubuwan da muke so mu tattauna da shi gaba da gaba kuma ya faɗi cewar idan da ɗan Tijjaniyan da ya haifu ya fito muka ce mun haifu mun amsa tun daga sannan shiru kake ji ya ƙiya ya yi magana ya daina kuma cewa in an haifi ɗin yana faɗa gari muka karɓi wannan goron gayyatar muka saka da haka mu da muke nema ba wai a zo a kira waya a yi waye ba a zo a yi muƙabala face to face ina kallo ɗaya daga cikin malamanka, ka eh, Malam Isa Ali Fantami ɗaya daga cikin malamanka honorable yana faɗa cewar shi yana wa raddi wa wani yana cewa shi baya sauraron hayaniya mai zagi yayi zagi menene haushi da shauransu ya faɗi wani maganganu makamantan wannan yace amma abinda suke cewa mutum ya zo ya tare su yazo ya tare su yi zubeban ƙwarya ai maganan ilimi ba ai maganan son zuciya ai maganan ƙiyayya ba ai maganan ilimi ba kana ɗakin matarka ka dinga cewa babu abu kaza abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane mm ka fito filin daga ka fito filin daga a zo ai ban ƙwarya abu kaza ka faɗa mu ce ƙarya ne nuna inda yake mu ma in mun faɗa ka ce ba haka ba ne ƙarya ne mu nuna inda yake shi ne magana saboda haka wannan shimfiɗa ce nake yi wa waɗanda suke cewan ai suna jiran ko a kira shi a waya lokacin da yake yin um program wannan an wuce wannan gurin an wuce wannan gurin mu abin muke yi muƙabala muke gayyatar sa ya amsa gayyatar mu ta muƙabala saboda haka wannan shine ɗan jawabin da zan yi kuma wala Allah ah, kafin mu rufe waya kafin mu buɗe waya in mun gama karatuka zan ƙara nanata wannan zancen a taƙaice insha sha Allahu tabaraka wa ta'ala saboda haka yanzu kai tsaye ga Saidi um network ɗinsa ya dawo Saidi Malam Ibrahim don haka zamu shiga ah, kai tsaye yau karatun mu yau talata muna uku ga watan muna talatin ga watan safar hijira dubu da ɗari huɗu da arba'in da shida wannan shine daren ɗaya ga watan rabi'ul awwal kenan shi sa muka yi wa mutane murna sannan muna uku ga watan tara dubu biyu da dubu biyu da ishirin da huɗu wannan kuma karatu shine zama na goma sha huɗu insha Allah so da haka kamar yadda muka saba muna farawa da littafin al'ukudu durriya a mu bi shi a nan kurakuran da ya yi a matsayin koyar da mutane ba a koya ilimi da kuskure ka koya mutane kuskure su je suma su dinga koyar da kuskure da haka wannan kurakuran muke fara bi da haka makda'i na farko an samu saɓani cikin harakatul ma'ruf ma'dufi ne amma kuma wannan sai a yi masa wannan matsalin, wannan sai a yi masa wannan matsalin. sannan a cikin wannan ne makda'in na farko an samu saɓani aidan a cikin harakatul badal wato abin da yake badali shi ma yana cikin badali yana cikin tawabi'ai sau da haka eh. wasalin da matubu'i yake da shi da haka tabi'i ma shi ne wasalin da za a masa don haka sai muka ga kuma shi honorable ya saɓa wannan sannan kuma a wannan gaɓar ina ƙara wato da dai galibi ba ɗalibai ne suke maganar cewar gyaran arabiya gyaran arabiya ba su ɗaliban ilimi sun san muhimmancin wannan gyaran sun san muhimmancin saba ka'ida da rusa ka'ida da waye saboda haka yawanci amma ne ake rudarsa ake ce to in ba iya arabiya ba ta ya za a iya addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har a fahimci aqida a fahimci tauhidi a fahimci wato wannan tauhidi ne wannan aƙida ce wannan abu ne kaza wannan abu ne in ba iya arabiya ba ta ya za a gano wannan ba dole a ta karabka ba ai dole a ta shirme likita ne bai yi karatu ba ka je ka bashi fiɗa ka ce ya feɗa mutum mutum bai taɓa karatun likita ba bai taɓa karatun fiɗa ba sai ka bashi a wuƙa da zabira da kayan aikin fiɗa ka ce ya je ya yi fiɗa ai kaga halaka mutane za to kamar mutum ne ya maganar addinin musulunci ba tare da ya iya arabiya ba da haka haɗarinsa ya fi haɗarin wancan wanda zai yi fiɗa ɗin ba tare da shi likita ba ne haɗarin da wannan zai yi wancan ma ba zai yi shi yawwa to shine wannan zamu ta nanata wa mutane saboda ana yaudarar ku ana cewa ai gyaran arabiya gyaran arabiya saboda haka a sa maɗa'i na na farko na farko na'am kuma wannan littafi an sa shi a cikin majmu'ul fatawa ma'ana an buga su tare wa qa'idatun fi anna jima'al hasanati al-adlu da kuma littafi mai suna qa'ida anna jima'al hasanat al-adlu wa jima'as sayyi'ati adh-dhulmu sannan wa maratibul dhunubi fi dunya shi ma wannan littafi ne kuma shi ma an buga shi a cikin majmu'ul fatawa wa qa'idatun fi fi fada'il ashari dhil hijja da kuma littafi mai suna a da kuma littafi mai suna qa'ida fi annal hasanati ta'allala bi illatayn جلب المنفعة ودفع المدرة والسيئات sayyi'ati shi ma wannan sunan littafi ne to an ji yadda honorable ya ya caccakuɗa al'amura a wannan gurin ɗaliban arabiya sai su sai su matso su taya mu duba wannan gurin a littafin ai eh ƙa'idar da aka ce gashi nan ina guduwa mm. aka ce eh, bari an kamo yawwa shi nan wa ƙa'idatun fi anna jima'al hasanati al'adlu wa jima'a sayyi'ati az sai aka ce kuma wa mara sai aka ce wa maratibuz zunubi duniya wato shi maratib din shi ba a masa wato ruf'a ba kuma ba a masa kisra ba saboda haka aka yi wani irin wasali wanda yake tsakanin aka wani irin wasali wanda yake tsakanin ruf'a da da kisra kuma san an ce ah, jima al al'adu wa jima'a sayyi'ati az-zulm to wa maratiba zunubi fi to da an ce wa maratibu zunubi aka yi rufa sosai wa maratibu zunubi fi aka yi rufa sosai sai a ce isti'nabi ne sai a ce wannan wato isti'nabi ne can jima'al hasanati az-zulmu Jima'a as-sayyi'at al-hasanati al'adlu adlu jima sayyiati az-zulm nan kuma sai a ce wa maratibu dhunubi fid dunya sai ai rubatu sai aka yi wani wata harka wadda take ma bainar raf'i wal kasri ita ba rufa ba ita ba kasra ba kamar ya haka maratibu wa maratibu dhunubi aka ce to ya kamata a ce wa maratibu zunubi sai mu ce honorable ya yi isti'inabi wannan kuma ya juzu ya halatta a isti'inabi wa maratibu zunubi duniya sai wau din ya zama wawul isti'inabi ne ba wawul adifi bane akan wancan maganar kaga jima'al hasanati al'adlu wa jima'as sayyiati az-zulmu to wa maratibu zunubi fid duniya saboda ya saba da irin sayyakin da aka ɗauko na na zancen zai iya ɗauka a ce isti'inafi ne wannan wauɗin To, ah. sannan aka tafi magana abu na biyu, aka ce wa ƙa'idatun fi annal hasanati ta'allalna bi'illataini bi'illataini kaga ne ɗin nan to ba ɗin nan ne, wato fi ne majruri ne wato gabanan ni yawa gabanan wadda ta jarranci wannan ta tasniyar to da haka da jalabul manfa'ati da daf'ul madarrati badali ne na me badali ne na illataini da haka wasalin da kai wa illataini shine wasalin da za ka yi musu sau da haka Har fuljar din nan zai zamo amili na harkal i'rabun su dan haka zai zama jalbil manfa'ati wa daf'il madarrati to sai aka ce kuma wai a ƙarshe sai ta yi wasayyati bil aksi kuma wasayyati bilaksi a anan ya ce jalbul man manfa'ati wa daf'ul madarrati kaga sai a ce wasayyi'atu bil idan ya ce wasayyi'ati bil kasa akwai hanyar da za a bi ya fita a irabi a nan din amma da ya zo ƙarshe sai ya ƙara kulla kansa da ya ce ta'allala bi illataini sai ya ce jalbul manfa'ati wa daf'ul madarrati sai ya ce wasayyi'atu bil aksi to a can za mu iya kawo masa da kai mu kaddara masa huma a kafin jalbul manfa'ati da da daf'ul madarrati sai mu masa takadiri mu da kanmu sai mu masa wannan ko shi ya kasa in muka ci tsaye shi ya kasa sai mu mu masa takadiri tunda dai shi ma a layin da awa yake dan rufa masa asiri sai a masa takadiri a ƙetare gurin ta'allala bi illataini huma jalbul manfa'ati wa daf'ul madarrati magana ta kare wannan yawa wannan kaga to wannan wau kuma nawa sai ya zama sai ya zama istinabi wasayyatu bil aksi kaga sai ya zama istinabi to amma da ya tashi kenan ya yadda zalbul manfa'ati dabul madarati badali ne na illataini shi yasa da yazo nan Ati sai ya adafi ya nuna ma'adubi ne kan waɗannan abubuwan da haka sai ya ce zalbul manfa'ati wa dabul madarati kuma ya ce Ati. to ta ya istinafi kuma zai zamo kai istinafi kuma sanan ka ce Ati ba Atu ba da haka wannan shine wannan guda biyun da na buɗe maka wannan littafin su aka fara karantawa da haka masu mm-hmm. sauraron a wannan ka'ida ne ba abu ne da za a ce a fassara da Hausa a ce kaza kaza ba ka'ida ce ta li'irabi so da haka ɗaliban li'irabi sun fahimci duk sabon da muke badawa a nan sun san me muke yawwa to amma abin da yasa mu ko muke muke wannan abin muna so mu nuna mutane bai iya arabiya bane rashin sa iya arabiya dole ya haifar masa da matsala wajen fahimtar zantuka saboda shi ai da za a dinga ce muku ai gyaran arabiya gyaran arabiya to shi addinin nan da me da me ya sauka ne ba da arabiyar ba ce kuma littattafan nan to to manzo Allah sallallahu alqur'ani balarabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe sannan waɗannan littattafan da aka rubuta da larabci aka rubuta gaskiya ba da Hausa ba ba da turanci da haka dole in aka samu matsala a yare dole a samu matsala a fahimta wannan ne raunin su waɗannan wahabiyawa wato maluman izala da yawan su raunin arabiya yasa su kasa fahimtar alƙur'ani kasa fahimtar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa fahimtar maganganun malamai magabata ya sa rauninsu a arabiya ya sa suka wada cikin irin waɗannan wato matsaloli da yanzu za mu tafi maɗa'i na biyu shi kawai za a sa shi ne mu ji a wuce abin da yake a ciki shine bulalar da muka yi masa ta wancan wato a wancan satin Ah, ta taɓa shi sosai ta ilmu da ilmu ɗin nan. Na'am. Aka fasta ilmu da balaga eh, da na na To da ya zo abin ya taɓa shi. So da ya zo kawai a farko kawai sai aka dinga karanta arabiyar wayin an da fassarawa kuma sai a dada maimaita arabiyar dai ana ɗan tsarma hausa a wani gurin. Haka farko aka dinga yi so sai inda aka ga an fahimci littafin da kyau za a iya fassara shi ba tare da matsala ba to nan ya dinga fassarawa amma inda ya fahimci akwai ƙura wallahi sai a ja larabcin kuma in an da fassara ma sai a kuma da jan larabcin dai a kuma faɗarsa da hausa ana faɗa bi kaza abun abun dariya sai ka saka na biyun zaka ji yadda ake yadda ake yin al'amari wai abin da kake idan na fahimta kafin in saka wai kana nufin cewa ba a fassara sunayen littafin za a yi ja na farko na jan arabiya in an dawo ko ba hmm. za a ƙara fassara sunan littafi ba dai arabiya za a ƙara ja a huci ita za a ƙara ja duk littafin da ba a gane shi sosai ba farko ma dai hmm. kowanne ma haka aka dinga yi aka daina fassara to ina zaton ko wasu ne suka bada shawara suka ce kawai a daina fassarawa a dinga wucewa to daga baya kuma sai aka dawo wanda aka ga an fahimce shi da kyau sai a fassara wani kuma kawai sai a sai a kyale shi kawai a ja shi haka kuma an da fassara ma dai arabiya za a ƙara faɗa kuma a kuma faɗarta a matsayin fassara ita za a ƙara maimaita kuma a kuma wucewa in an wato sun ce da misali ne bayani yake ƙara fitowa fara eh zuhul maqasid ba bara mu yau wato in aka wa idu fil mughalabati wa ma yahillu min ar wa hal yaftaqiru ila muhallilin da kuma littafi mai suna ƙa'ida fil mughalabat wa ma yahillu min rahan to sannan wa hal yaftaqiru ila muhallil shi ma wannan littafin mujalladi guda ne <laughs> an fahimta na fahimce ka akrama kallah mun fahimta mun fahimta kaga a wancan aiki eh. idan aka ja sunan littafi za a ce Ka'ida a cikin fil ilimi a cikin ilimi wal <laughs> ilimi da isa wato matuƙa da balaga <laughs> misali kaga an fassara ke kaga wanda gobe a fassara sai mu ba ta kai aka mm. ƙara maimaitawa galaba ta ƙara maimaita ta wa ma ya hillu minar rahani aka ƙara aka ce wa hal ke ila muhallilin shi ma sai aka aka wuce ta shi bani eh a ah, na fahimta an fahimta akarakallah yawwa abin sai da zaki wannan ji za mu wuce kawai to ah, eh, a matsayi na uku da Allah masu kallo da Allah ku dan yi min afwa a hakuri bai kamata abin ne wallahi sai ya ban dariya wallahi don Allah a hakuri kada a ce ina hot kuma ina abin nan eh wai kana daukan side ko eh ba na so amma wannan abin ya zama haka episode 3 shi kuma za a ga ƙarin haske ne akan wannan wanda ya fahimce shi kuma sai ya fassara shi a tsaya a bayani sosai da sosai a saka episode 3 za a ji kuma wani an fassara littafin shi kuma wato <laughs> bara dai mu samu ji Fawa'idu fil ma'i'ati wal miyahi wa ahkamiha da kuma littafi mai suna Qawa'id fil ma'i'at wal miyah وأحكامها وفي الميتة إذا وقعت في المائعات دكما الميتة إذا وقعت في المائعات معناها للتافي ميسونا كاقيدوجي جمد أبو بوا وروا ma'ana abubuwa masu ɗabi'a irin ta ruwa kamar mai da sauransu walmiya da kuma nau'ukan ruwan kansa wa ha da hukunce-hukuncensu wa fil maitati da kuma ka'ida game da mushe idan waqa'at fil ma'iati idan ya fada cikin abubuwa masu ruwa ruwa mai kenan ko ruwa ko makamantan haka irin su kullu ko miya ko makamantan haka wal kalamu ala hadisi qul hadisil da kuma magana game da hadisin ne. hadisin da annabi ce idza kana al ma'u qullataini la yahmilu ko lam yahmil al wa ma yata'allaqu ta'allaku bi zalika da abin da ke da alaka da haka shay'un kabirun abu mai girma na fahimta akan Allah mun fahimta kaga wannan an fassara shi wato inda na iya inda aka iya sosai gashi hmm. an fassara inda kuma ya zamanto ya dan ba da dan damuwa da sai a yi sai a lallaba a wuce ba sai an fassara ba na yawwa to shine abin da nake shine shine abin da nake nufi to yanzu a cikin nan kuma ya ce shay'un kabirun eh ba ba ba ba haka ba nuska shay'un kabirun shay'un kathirun ne kathirun na'am eh shi sai ya ce shay'un kabirun yawa sadaka kathirun ne duk wasu alat da adawat materials kenan za a ce su ne adawat duk wasu kayayyakin aiki kusan an tanade su ga sunan fitila an ƙaro wadda ta fi da haske an sa an yi komi amma dai duk da haka irin waɗannan abubuwan kuma ga tabarau ma duk ina gani kuma bi. tabaran ya zama irin na na likita ne to amma dai duk da haka irin waɗannan abubuwan sai ka ga to abin da yasa ko dai ba wai muna cewa honorable ya gaza a nan she'un kabirun da ya ce a'a ku ɗalibai da kuke ɗaukar littafin kuke karantawa muna dinga ɗan nuna muku irin waɗannan guraren kuna gyarawa wanda kuka ɗauka a matsayin karatu za ku yi dole muna dinga ɗan nuna muku da haka yadda ya ce shay'un kabirun ba kabirun ba ne shay'un kafirun ne shi ne abin da yake a gurin abu mai yawa ba abu babba ba to wannan wannan shi ma wannan kenan to sannan sai uh, episode 4 wato tahawis ya dinga yi gashi kai ba larabci kake irtijalan ba littafin mutane ka ɗauka kana karantawa kuma sai sanin ka abu lamirinsa a hausa na mace ne sai ya sa ga littafin kuma ya ka dinga musu gyara kana mai da shi lamiri yanzu misali ai ga kamar zuciya mu zuciya a Hausa ai mace ce zuciya wajen amma a larabci namiji ce da muzakkar ake mata amfani da haka shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu zai ce abal qalbu bai ce abatil qalbu ba sai ce a baba gaskiya ne ce abal kalbu illa an ya kuna ba an ta kuna ba gaskiya ne to to kaga tunda haka larabci yake kuma gashi an rubuta za a karanta kaga sai ka bar shi abal kalbu illa an ya kuna mutayyama in ka zo hausar ka za ka fassara sai ka sa sai ka bai da ita lamirin mace din in ka fassara a yadda yake kuma ya kai wa mutane bayani to haka kawai sai ya dinga ɗaukan. Ah, galishi shi a rubuce misali ibda luhu misali ajuwa da minuhu misali shi kuma kawai sai ya dinga mai da shi lamirin mace ibdaluhu sai ya ce ibdaluha ajuwa da minuhu sai ya ce ajuwa da minha saboda hausa tana jansa kuma fa littafi ne a rubuce yau inda larabci kake ma irtijalan Yawwa. Sai mu maka sai mu maka uzuri inda larabcinka ne kake yi da kanka sai mu maka uzuri mu ce ai tunda bahaushe ne kai irin wannan yana jan ka saboda sabo da bawa abin lamirin mace kamar yanzu bahaushe ka zo ka ce a bat kalbi kaza kaza kaza misali sai a ce wannan hausa ce ta ja ka kai wannan abin. To amma gaskiya ne. Haka an rubuta ga littafi a hannunka kuma kana mayar musu da da shi misali ƙawa'idu fil waqfi wa shuruɗul waqifina wa ma yu'tabaru minha wa fi ibdalihi kaga ad-damiru ya'udu ila al-waqfi wa fi ibdalihi bi ajwada minhu wa fi bai'ihi inda ta'azzuri lintifa'i sau da haka sai ce wa fi ibdaliha bi ajuwa da minaha waƙafi ba to mu waƙafi ko a Hausan ma namiji ne ko gaskiya ne ko a Hausan ma namiji ne gaskiya ne gaskiya ne waƙafi ba yawa wato ba mu san inda ya samo lamirin mace din nan ba amma dai in an sa mutane za su ji su yi alƙalanci bara mu sa yau waqfi da kuma littafi mai suna qawaidun fil waqfi ma'ana ƙa'idoji game da yin waƙafi waƙafi dai na fikihu ba waƙafi na ƙira'a ba ko na karatun ƙur'ani ba wa shuruɗul na da sharaɗin waɗanda za su yi waƙafi wa ma yu'tabaru min hada abin da ake lura da shi a game da waƙafi wa fi ha bi ajwada ha, da kuma sauya waƙafi da abin da ya fi shi kyau idan mutum ya yi wa fi bai'ihi inda ta'azzuri lintifa'i da kuma siyar da wakafi idan an daina amfanuwa da shi ko ba zai yi a yi amfani da shi ba shin za a siyar a canja ko a yi amfani da kudin ta wata fuska wa nahu zalika da makamancin haka aksaru min mujallad wannan littafin shi ya fi mujalladi guda to matsalar da ya fada a gurin lamiran ne suka rikita shi gaskiya ne abin ya faru sa aka yi wa qawa'idu fil waqfi da ƙa'idoji ibn taymiya ya rubutu akan ƙa'idodin waƙafi wa shuruɗul waqifina da sharaɗan masu yin waƙafi wa ma yu'tabaru min ha sai ce wai da abin da waƙafin da ake izina da shi kaji abin da ya ruɗa shi wa ma yu'tabaru min hanan ad-damiru yaqulu ila shurut ne gaskiya ne yawa da da irin wato kai mai wakafi, in za ka yi waƙafi an sa maka wasu sharadai za ka ba da gidanka a mai da shi makaranta to mm. kafin a karɓa an sa maka wasu sharadai da sai sun cika za a karɓa sharaɗi kaza sharaɗi kaza sharaɗi kaza sharaɗi kaza sai ibn taymiya yake so yi magana akan to wai wannan sharaɗan duka abin izina ne da su ko ko akwai wanda ba abin izina ne da su ba ma'ana kenan yawwa ma'ana kenan maluma suna da ra'ayoyi kan sharaɗan wala Allah wannan malamin ya sa sharaɗi goma wala Allah wannan ya sa biyar wala Allah wannan ya sa goma saboda haka sharaɗai sun haɗu sun zama talatin to shi Ibn Taymiyyah zai yi rubutu a cikin sharuɗan nan na waƙafi zai ware waɗanda suke da wanda za a kalle su shawara kuma a yi watsi da su shine yace wa ma yu'tabaru minha ita sharaɗan nan ba wai shi waƙafin ba amma shi wani rabul sai mai da lamirin haɗin zuwa waƙafin da haka sai musu gyaran me ma ake san muna karatun soro me ma me ma shehu yake ce mana gyaran menene akwai wani abu da malaman soro suke faɗa mutum ya yi gyara alhalin kuma abin daidai ne ya ce ko gyaran menene shehu yana yawan faɗar wannan wannan ibarar ta me ake cewa to sai wannan gyaran ya ce wa ma yi uta baru min ha sai ya ce wa fi ibdali ha na gani ka gane abin da ya ɗauke shi kenan kuma duk wani rashin mahara ce a cikin arabiya Wama wa ta yutabaru minha shurut rashin cewa ne arabiya me wani sharaɗai ne ake izina da ita to an gama da batun sharaɗai tunda aka ce wa fi ibdalihi kaga an yi lamirin muzakkar to an koma maganar waƙafi wani muzakkar ne aka faɗa a kusa wani muzakkar ne aka faɗa a kusa sai ka duba baya ka ga ba wani abu muzakkar da aka faɗa in ba waƙafi ba to lamirin kansa yake koma gaskiya ne nan kuma wa ma yutabar ha? wani mu'annas ne aka faɗe shi a wato a baya tunda ai mu'annas din ma kaso kaso ne amma dai muna magana mu'annas an yi amfani da lamirin tanifi akwai mu'annasul haƙiƙi, mu'annasul majazi waye da shauransu to me wanne ne aka faɗa a baya a kusa sai ga shurut ne saboda haka nan shurut min hana sharadai ne ibdalihi bi ajwa da minu shi kuma waƙafi ne hukuncin mm-hmm. wato musanya waƙafi da wanda ya fi shi kyau wani ya bada gidan miliyan biyar a yi masallaci saboda haka sai a ce to shikenan ga wani gida can a karbi wannan a bada na waƙafin domin ya fi mm-hmm. shi girma misali shin menene matsayin haka ibnu taymiya ya rubutu akan wannan a wannan risalar to saboda haka wannan shi ma ɗalibai da kuke bibiyan karatun honorable da niyan ku ɗau karatu ku ɗau ilimi ku gyara wannan shi ma in ya ji ya gyara wannan to sai na biyar akramakallah na'am eh na'am sai ban sani ba ko kana da talik a ah. <laughs> na'am ba taliki bane ba ka ce wai ku ɗalibai ku gyara <laughs> yawwa <laughs> ne abin yawan dalili mu saka na biyar eh, ɗalibai da suke bi su gyara shi ma kuma honorable ya cire girman kai ya gyara shi kuskure kowa yana iya yin sa in kai ba in dai kai ba annabi bane wato abin da yake faruwa da ma ya shagala da zuwa ya je ku koyi irin waɗannan abubuwan duk da ya fiye masa daga wannan wahal da kansa da wannan tsirarar da ya zo yana wa kansa yana ta cirewa kansa yana kwancewa kansa watakila akwai ɗalibansa da duk sun wuce sun suna da ƙwari a irin wannan arabiya suna masa kallon babba kuma sun zo sun je ita kuma ƙa'ida babu yadda za a yi a karya ta a gyara in dai ka santa sai ka san cewa eh gaskiya ko maƙiyi ne ba yadda za ka yi ka san malamin ka ya waɗi a nan ai ita ka'ida ai abu ɗaya ce ba surutu ba ce ba surutu ba ce ba ka'ida so shi yasa wani abin da ya fito yana yi abin da zai kwance wa kansa zani a kasuwa ne so wannan maɗa'in na biyar na ƙarshe al'udu duriya wato ya tsallake wani littafi ne ƙwaya ɗaya sau da haka ɗalibai za mu gaya musu ya tsallake ya tsallake littafi ƙwaya ɗaya wannan dai yana gwada maka irin a ruɗin da yake yana ruɗe sosai yake karatun babu cikakkiyar nutsuwa haka a haka za ga kaman a nutsa amma kuma zuciyarsa duk tana ta fat fat fat haka baya samun nutsuwa shi yasa dai yake dan wada irin ƙananan abubuwa irin waɗannan alama ce ta cewa babu tamakkuni babu kuma cikakkiyar nutsuwa a cikin al'amarin shine yake ja masa aka magana to kuma tun da gaga da gilas yake yi da tabarau akwai tabarau ina gaye. ai baka sani ba ko tabaran ba medical ake cewa bane ba ko kuma idan ne eh, yake dan eh, abun nan To ai ai ba na jin yana da wani shekaru ai. Di yaro ne sa'amu. To kaga astaghfirullah dai ai ido ai bai kai shekarun da za a ce wai idan ya fare masa. Ya kirmi kallon. A ah, wai ko takarda ka san ana cewa takarda ta ci ido an karanta takardu da yawa. Eh. Kai ba alama. Ina wani karanta takarda da ana karatu ana browsing ka ce ka ce wai an karanta takarda da yawa. ana karatu ana browsing in network ya ɗauke kuma sai dai a bada hakuri a ce browsing ba zai yi ba ba ca muka yi browsing laifi ba ne wai dai muna nuna cewa takardar nan gaskiya ba a ci ta da yawa ba gaskiya to bara mu sani da din yawa wa ajube ba fi tahrimi nikahi zaniya to sannan ibn taymiya yana da littafi mai suna qawaid wa ajwiba fi tahrimi nikahi zaniya shi ma wannan littafi yana cikin majmu'ul fatawa ma'ana an buga su tare juz'i na 32 shafi na 109 zuwa 134 wa qa'idatun fi mufaqqirati sa'im da kuma littafi mai suna qa'ida fi mufaqqirati sa'im ka'idoji game da abubuwan da suke warware azumi ko na to kaga nan ya tsallake wani littafi kwaya ɗaya da ake cewa ƙa’idatun fi mu'ahadatul kuffar al-mutlaqa wal muqayyada ya tsallake shi yana tsakanin waɗannan littattafan guda biyu da da ya karanta wa ƙa'idatun fi mu'ahadatul kuffar al-mutlaqa wal muqayyada eh. wato ibn taymiya yayi rubutu kan ƙa'ida ta wajen yin alƙawarceceniya da kabirai. wato mutlaka da kuma muƙayyada mu'ahada wadda za a yi ta mutlaka saki babu ƙaidi da kuma wadda za a yi ta mai ƙaidi misali mun ƙulla ahadi da ku tsawon wata shida ko kuma a tsawon zaman rayuwa ku zauna mu zauna bisa sharuɗa kaza da sharuɗa kaza ba za muku kaza ba ku mana kaza ba a zauna to ya yi rubutu kan wannan so ah, shi ya tsallake wannan ka'idar ya tafi wa ka'idatun fi mufakkaratis sa'im so ya tsallake wannan da aka mun tuna muku ku ɗaliban da aka ce ku ne kuka ce a dawo a ci gaba da karanta waɗannan saboda kuna ji ana yin bayani idan za ku yi bahasi akan a matsala saboda haka za ku ji cewa ibn taymiya ya yi rubutu a kanta za ku je ku nema to muna gaya muku an tsallake ka'ida kwaya ɗaya ga ta nan mun faɗa muku kuma mun faɗi mai take amma malam nufi na'am ka tabbatar har nuskar hannun sama da akwai ba masu taifin ne suka tsallake littafin su na littafin ba yo ai ka san na yi zuciya na samo ta nuskar ta sai ba nan muka ta kore ba. ai ba gori aka to nan muka yi ta nan muka yi ta korafi a gori to ai nan muka yi ta korafi a farko muka ce ya faɗi wace nuska ce ya iya faɗa ba wai dan ba za mu muna da nuskoki na al'uqud din guda uku wanda muke bi saboda haka sai ya dinga yanzu kai ka ji yanzu ana cewa a cikin wata nuska yaushe rabon da ka ji an ce a wata nuskar eh ba na ji gaskiya ne ba na ji nan da kai nan da kai muka yi ta fama wallahi an tabbatar wanda an na manta ma ana ah, amfani ana ana faɗa cewa a cikin wata nuskar kuma kaza eh ai tun da ya ga na samo ta ya daina faɗa ai <laughs> ai in in da ka san ina faɗan cewa ga nuskokin guda uku ya faɗa mana nasa da ya san ban da tasan kullum in ya zo eh. ya yi wata barbabiyarsa kawai sai ce a wata nuskar an ce kaza a wata nuskar an ce kaza so yanzu da ya ga na samu in ma an ce a wata nuskar aka tafi ƙasa to ni ma zan tafi ƙasa in je in gani in akwai akwai in babu kuma babu mun sani shi yasa yanzu in muka ce ga yadda abu yake mun san nuskar da take hannunsa ita take hannunmu ga ta nan sau da haka ba wata nuskar ba ce kawai tsallake waye ya tsallake ni. to wannan shi ne tunda malam yana da nuskar alhamdulillah ai na samu ta yanzu tunda an tabbatar alhamdulillah yawwa yanzu sai mu shiga cikin jawahir ma'ani kai tsaye to yanzu an gama ba da tukwici kenan eh mun gama ba mun gama ba da tukwici za ka karbi kyauta to jawahir ma'ani a sa karatun ne a sa eh, na ɗaya ba kaddima kuma mun tsaya daidai gabar da shehu harazumi ya ce ويتخلق بالرحمة على الخلق رضي الله عنهم أجمعين inda yake cewa fala kalama lana ma'ahu sai ce wa fihim al wazuru, kama qila fihim liyasbiru kama sabaru Waya yatakhallaqu bi rahmati ala al-khalqi radiyallahu anhum ajma'in anan muka tsaya to da haka yau zamu tashi inda ya ci gaba da hakaito magana ta wasu daga cikin malamai domin waccan ma da muka gama magana ce ta wani ya hakaito da haka a nan shehu harazimi yana hakaito maganganun malamai ne kamar yadda kuma a makon da ya gabata mun faɗi maganar da ya hakaito daga shehu abul shazali game da cewa wai ibnu taimiya ya ne musu inkari mun tabbatar da wannan magana a ilmance cewa kuskure ce tuntuban alƙalami ne ko kuma ƙarya ce bisa ga ganganci idan shehu ya sani domin shehu shazali bai yi zamani da ibnu taimiya ba abul hasan shazali kamar yadda muka faɗa sai da ya rasu da shekara biyar sannan aka haifi ibnu taimiya da aka magana ya ce wai ibn taimiya ya ne musu inkari kuma shehu shazali ne ya faɗa to wannan gaskiya yi wa dukkanin waɗannan mutane guda biyun ne kage kuma mun kalubalanci dukkanin wani ɗalibin ilimi ɗan tijjaniya da ya kawo mana inda shehu harazumi ya samu wannan magana duk da dai ya ce shehu tijjani ne ya gaya masa to ko shi shehu tijjani ya kamata a ce a samu masdarin wannan maganar saboda amana ta ilimi domin dukkaninsu ba su zamani da shazali ba ba su kuma zamani da ibn taymiya ba dukkaninsu tazarar da ke tsakaninsu akalla ta fi shekara ɗari bakwai bakwai kaga dole tun da ba ganin su suka yi suka gaya musu ba to dole ne ya zama a wani waje suka ciro magana to da sun gaya mana masdarin sai mu koma mu gani don a sauke nauyi da amana ta ilimi Allah ya sa mu gane. To kaji wata barbaɓiyar wadda ta fi kowace ma. Kasan kasan wannan rabu yana cikin matsala. Wai yanzu yanzu ba ma ala razumi ba ne, wai Shehu Tijjani ne ya ce Ibn kimiyya eh. wai ya nemi ya nemi sarari. ai har ka mutu ya ka taba ganin inda shehu tijjani ya faɗi ibnu taymiya ba har ka mutu baya har ka sa bai taba faɗarsa ba bai taba faɗarsa ba ba za ka taba ji shehu tijjani ya faɗi ibnu taymiya a bakinsa na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba faɗan ibnu taymiya ba yawwa bai taba sa ba bai san shi ba Eh ba ina nufin bai san an yi shi ba a'a baya layinsa baya harkarsa. Gaskiya. Bai dame shi ba. Yawwa bai dame shi ba. ba su haɗa hanya ba yauwa ba su haɗa hanya ba so abin da nake so magana a wannan na farko ci gaba da dangantawa Allah razumi maganar maganar gaskiya ne har yanzu honorable wato ya dage cewan maganar sha'ara ne Allah razumi ne muna gaya maka muna ƙara gaya maka ka koma ka je ka nemi baka karatu amma ka koma ka je ka nemi littafin tabaqatul wanda mun so sai mu ɓoye mu ki gaya maka sai an zo mu ƙabala billahi lazi duk mu sauke ka mu yi playing ɗinka kana wannan shirman mu ɗauko littafi mu nuna maka mu ce to wannan maganar ta girmi shi wa razimi da shekara ɗari uku kana kuma cewa shi ya faɗa in mun mm. so mu keta in mun so mu keta ka mu cire maka rigar mutunciya ta ilimi a idan duniya sai mu wari sai an zo mukabala amma dan tausaya maka ya karɓi muƙabalan ne ah ba dole ya karɓa ba sai ba dole ya karɓa ba ba shi ya gayyato ba Oh, ba shi ya gayyato ba ya yi sanarwar ya karba ah, ah, ya ya ya ya ya ce a shirya abu. Ya isa ya janye ba shi ya fito ya ce ya ce in an batu zane ya haifu ba muka ce mun haihu ga mu ai kawai eh, jira eh. muke muna tura sako ya faɗi ya faɗi lokaci ya faɗi a gidan jarida za mu haɗu ko kuma a ina za mu haɗu a ina za mu haɗu ya faɗa kawai ya tabbe mana zamana ya mana zamana ta zaman lafiya kawai yauwa in ma Kano yake so a bari a tafi wani guri a tafi ya faɗa za mu ci daga nan har birnin sun in Allah da hatta yake so a bi shi akan wannan zaman yawwa za mu bi shi a zauna dan zai yi fa'ida zai yi fa'ida sosai ya faɗi ibnu taymiya ya faɗi falalayin muƙabala ya faɗa yawwa ya faɗi mm-hmm. falalayin muƙabala ya karanta alƙulud duriya ya yi bayani akan yin muƙabala da shauransu so saboda haka bayi da wani uzuri sai ya karɓa to mun so cire maka rigar mutunci sai mun bari ka zo muƙabala ya ka gama dukkan karantawa mu ce duk wannan ka yi gini ne akan tubali wannan ba magana shehu tijjani ce, ba magana shehu ala razumi ce. nemo ta shehu tijjani da ala razumi sai mu magana ta wannan ba nasu bane ba na wane da wane ne buɗe littafi kaza gashi mun zo da shi mu nuna maka a sauki mu gama mu sai ka gama istidalin mu rushe ka a cikin kalma biyu mu ce ɗauko ta shehu tijjani sai mu tattauna amma ba wannan ba gaskiya ne so magana ce ta ah, ah, a uh, ya sunan shi Abdulwahab Sha'arani ne sa ce wau Allah harazimi bai ƙara ba dauko ta yayi kuma ya faɗi amana ta ilimi da zai faɗa ya ce muƙaddi ce ƙala Abdulwahab Sha'arani so mun faɗa ko inta haka gani kakkai yi zancen wai magana Sha'arani ce ta tiki a'a maganar da Sha'arani ya nakali ce ta tiki kuma zai shiga wata in ma ta sa in ba kuma kanto wata din na'am na'am ko intaha yanzu ba ta Allah harazimi ba ce ba a sannan maganar imamu shazali din nan kaga wai yanzu maganar ta girmama ba ma wai alharazumin ba eh, wai alharazumin ya ciro ta wai ya ce shehu tijjani ne ya faɗa wai shehu tijjani ya baka masdari kai din me ka kasa da mu ka kasa da mu kana magana wani shehu tijjani kana ta zille zille yau in muka ce kaza wanda ka ce kaza muka san tura maka ɗan <coughs> mm, barazana ɗan mm. barazana kwa ƙwaya duk duk ta ta ka karatu duk ya daina maka daɗi kana magana wani shehu tijani ya baka masdari <coughs> ba ba ka ce wai wai alharazimi ne ya ce wai shehu tijani ya ce wai shehu tijani ya baka masdari to alharazimin ma ba shi ya faɗa ba balle kuma wai shehu tijani bi shi ma bai ce din ba bai ciro ba bai yi magana ba wannan maganar sha'arani ne yake yake ciro ta yake ciro maganganun malamai cikin muƙaddimarsa kuma sha'aranin nan kai da bakinka kace ya wurga Shehu Tijjani da kusan shekara ɗari uku ba wai Razumi ba kai da bakinka ka faɗa so da haka ka zama mai hankali da Allah ka zama mai hankali mai tunani kuma ka dinga rike karatu ana gaya maka kana ji mun faɗa kana tuna kuma ya kamanta yau ɗin ma ka zo ka ɗan yi magana ka mai da ita ka ce yana cicciro maganganun malamai a laharazi ba shi yake ciccirowa ba ba shi yake a rani ne yake ciccirowa kuma mun faɗa sannan wai a bashi masdarin zancen mun gaya maka masdarin ka je ka koma ɗabaqatul ɗabaqatul kubra ta ta ta ta ta Abdul Wahab Sha'ani sannan ka koma littafin da muka faɗa ah, na na Bakari din nan Eh, lata'if menene lata'iful anwarul qudusiyya ko wani suna makamancin wannan mun faɗe shi a last hmm. week na Mustapha Bakari shi ma as-siddiqi shi ma ya kawo ta cikin cikin littafinsa mun faɗi shafi da komai kuma waɗannan duk sun gabaci Shehu Tijjani da da wannan hmm. maganar cewar ibnu Taymiyyah yana wa Shazali inkari maganar ta girmi Shehu Tijjani radiyallahu anhu ta kuma girmi hmm. Shehu al ba ta shehu ta ba ce ba ta shehu alaraji ba ta shehu ta ba ce ba ta shehu alaraji ba sannan kuma maganar inkarin in baka sani ba baka karanta littattafan Ibn taymiya bane akwai inkarin mun faɗa ya eh, kafurta shazali akwai inkarin yawa shazali inkarin inda mun so wannan din shi ma mu bari sai ka zo muƙabala sai mu danki hmm. wuyanka a wajen muƙabala mu nuna mu zaka cikin littafin malamin naka ibnu taymiya mu buɗa maka mujalladi mu gaya maka inda ya kaburta shazalin akramaka Allah saboda haka mun faɗi kuma wajahin maganar saboda haka wannan shi ne. to abin da yake abin takaici da ya ɓata min rai a cikin karatun yau gaba ɗaya wanda ya fi komai ɓata rai shi ne wannan episode 2 ɗin da za ka sa wato akalla ya tsallake kusan shafi ɗaya a jawahirul ma'ani shafi ɗaya Aƙalla ya tsallake kusan shafi ɗaya a cikin wannan wannan karatun kuma da gayya da gayya ya tsallake amma bai nuna wa masu bibiya ba yayi fazuku da Hausa nake nufi ba ina nufin waccan ayar ba yi zuku da Hausa ba cewa zuku yawwa yayi tsallake ya tsallake kusan shafi guda babu gairu babu dalili bayan ku masu sauraro ya muku alkawarin karantar da littattafan nan guda biyu daki daki dalla dalla haka yace za mu bi littattafan guda biyu daki-daki dalla-dalla haka ya faɗa bayan yi wannan alkawarin sai kuma ga alamar muna sai ga alamar munafinci ta fito shine saba alkawari alamar munafinci ta fito saba alkawari idza wa'ada akhlafa da haka sai ga ta fito sai ya tsallake wani guri da ya kusa shafi guda inda ya tsallake wato a inda ya kwana ba maganar inkarin abu hasan shazali ba da yace ibnu taymiya yana musu mm. abu yana musu inkari ko ya musu mm, magana ya kawo kaza kaza muka zo muka bada amsa a nan ya kwana to da ya tashi ya tsallake sai ya tafi ya tashi kan maganar sayyidi aliyul khawas ya tsallake maganar wa qala aidan wa qaddara sunnatullahi ta'ala fi anbiya'i wa asbiya'i an yusallida alaihimul khalqa fi mabda'i amrihim wa fi hali nihayatihim kullama malat qulubuhum li ghairi ta'ala sun takunu ad-dawlatu wan nusratu lahum akhir al-amri idza aqbalu ala Allah ta'ala kullal kullal ikbali intaha qultu inji sha'arani kenan wa zalika li anna al-murid as-salika yata'azzaru alayhi al-khulus ila hadarati Allah ta'ala ma'a maili ila al-khalqi wa rukuni ila atiqadin fi fa idza azawhu an-nasu wa naqasuhu wa ramawhu bizuri wal butani nafarat nafsuhu minhum wa lam yasir inda rukunun ilayhim battata wa hunaka yasfu lahu alwaqtu ma'a rabbih waya yasihhu lahu al-iqbalu alayhi li dhahabil tiqaihi ila wara'in fafham duk wannan an tsallake summa idza raja'u بعد انتهاء السيرهم إلى إرشاد الخلق يرجعون وعليهم خلعة الحلم والعفو والستر فتحملوا أذى الخلق waradu anillahi ta'ala fi jami'i ma yasduru an ibadihi fi haqqihim farafa'a bidhalika hmm. qadrahum bayna ibadihi wa kammala bidhalika anwarahum wa haqqaqa bidhalika mirathahum lirusuli fi tahammuli ma yaridu alayhim min azal khalqi wa zahara bidhalika tafawutu maratibihim fa inna ar-rajula yubtala ala hasabi dinihi قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا alama kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wa zalika li anna al-kummala la yakhlu ahadun an hadaini shuhudain ma an yashhad al-haqq ta'ala bi qalbi fa huwa mu'al haqq lal-tibata lahu ila ibadi wa in ma an yashhad al-khalq fa yajiduhum abidan lillahi ta'ala fa yukrimuhum li sayyidihim wa in in kana musliman fala kalama lana ma'a li zawali taklifi halas ilami فعلم أنه لا بد لمن اقتفى آثار الأنبياء من الأولياء والعلماء أن يوذوا كما أوذوا ويقال فيهم البوتان والزور كما قيل فيهم ليصبروا كما صبروا ويتخلقوا برحمة على الخلق رضي الله عنهم أجمعين tun daga inda na fara biya zuwa nan ya tsallake kai kai kai kai zabgi ya tsallake shi sai ya tashi kuma malam yana sane a yana sane ai kaga da ba bai manta da maganar da aka kwana akan ta ta ibnu taymiya ba mm. ai bai manta ba eh gaskiya ne eh, to ka gani gaskiya ne naji a nan wanda muka sa ai akan da ya tashi naji ya tashi sayyidi wa kana sayyidi yawwanan to alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala shehu ya ce wa kana sayyidi Aliyu aliyul khawwas ce sayyidi aliyul khawwasu ya kasance rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama shi aliyul khawwas shine aliyul khawwas albir to kaga inda ya tashi <laughs> ya tsallake can inda ce sa na dan yanko mana har farko dan mutane su gane ga an ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah kaza kaza kaza kaza kaza <laughs> so da ka ka ka ka ga inda ta shi akrokalla ana gina na'am a cikin nuskar da yake karantawa ka duba da akwai wannan gurin duk da ka karanto a ita na karanta a ita na karanta ta rabi kanun ai na ga maka Me wasalin nan eh, ce? kanun ce. Eh. To ita ce, me wasalin nan ce, a ciki ni ma na karanto, ba wai ɗaba ƙatul kubura ɗin na koma ta ta ta Ibn Sa'ad, ta ta Imam um, Sha'arani ba. Na jawahiri yau. Ah, na fahimta, ina nufin dama nuskoki na jawahirin ma'ani. Eh, wallahi da akwai ta shi na bi na radikan nun na ciro. Shi na bi. ya tsallake. Kike yawa saboda ku ɗalibai muna gaya muku ya muku tsallake ya muku tsallaken karatu a jawahir ma'ani bayan yi alkawarin daki daki za a bi karatun dalla dalla. Da dama karatun na jawahir ya koma gantali yanzu. Ɗan layi biyu layi uku layi hudu zai kaga ake yi ba yawa ɗan layi biyar shida bakwai. Eh? Ya koma. Eh to ai ajandar da aka ɗauko ta ake tunanin za a rusa ɗariƙa da 'yan ɗariƙa da sharrin da ake so an ƙi ganinsa a littafin an ƙi gani ya ƙi fitowa so dole a wani an zo na kaman ba awa ɗaiɗai ne aka ba su ne ko rubin awa ne aka ce an ba wa jahiru da ko rabin awa awa ne ko awa ɗaiɗai ne aka ce wannan abin nasu ne babu wani tsari babu wani tsari tartibi karatun dai gaba ɗaya awa ɗaya ake yi galibi wani zubin ya karɓa kaɗan a cikin bidiyon sa na farko na sanarwa na sanarwar da za a yi na karatun sanarwar da yi kamar cewa ya to rabin awa zai ba wa jawahirul ma'ani rabin awa zai ba wa al'ukudu duriya kuma za a kamar awa ɗaiɗai ma ya ce ne ni dai na ina ɗan abin nan ne shakka a eh. sai ce kuma za a buɗe layin waya shi ma kaman kusan haka to yanzu dai yanzu dai babu wani nizam wanda ake tafiya da shi in general dai karatun kamar ana yin awa ɗaya ko minti hamsin da wani abu amma eh. za ka samu wani lokacin ah, jawahirul ma'ani ya fi cin lokaci wani lokacin kuma al'uqudud duriya din ya fi cin lokaci ya danganta to amma shi yanzu jawahirul ma'ani yadda aka koma abin da ake so a dasa wa mutane ake cewa akwai a littafin an kasa samu so in an tashi sai dai a tafi ɗauko wani littafi ko almu'ujamu sufi a ce wai za a eh. shan jawahirul ma'ani da wannan amma akwai wata ajanda ko kuma a fake da tarihin wani malami da aka faɗa a cikin littafin ka gane sai a ɗauko auzar ɗinsa in yana da auzar sai a linka wa mm-hmm. tijjanawa gaba ɗaya a ce su ma sai sun ɗauka tunda sun kawo shi a cikin littafin su misali sau da aka wato haka dai aka mm-hmm. koma abin abin da ake nema ɗin ya ƙi samuwa sai ake ta wannan wato walagigin to da ɗazu da nake ganin abin na yi dariya na ce kaga dai karatun nan tunda aka fara shi zuwa yanzu babu wata zawuya ta ɗariƙar tijjaniya da aka ce to an rufe ta saboda wannan karatun da aka fara Yawwa, sau da haka harkar dai tana nan ba abin da aka fasa sai abin da ya gaba kullum sai an karɓi ɗariƙa. Gaskiya ne. Kullum sai an karɓi ɗariƙa. Kuma yau wuyar yau da kullum ɗin nan ma ta sa mutane tuni duk sun kokoma ɗariƙa sun yi watsi da waɗannan mutanen. Saboda tsabar wahalar da ake fuskanta a ƙasar nan ta sa za ka ga tarbi ma ya zama ya zama ya zama general ne ya zama dole kowa ya kama yana ta yana ta bubbugawa yana ta wallahi tallahi ya kama gashi nan muna gani a kafafen social media wato ka gane ne Ya zama? eh wani daga wannan magana kace carbi ya zama general wani wani kaman abin dariya ne in ce wani nake gani a social media wanda suke cewa Wai wai bai san bai san ko ko bai san an shiga tashin hankali a ƙasar nan ne ko an shiga menene ne eh. sai da ya ko iyamuri <laughs> yana yana tallan carbi ko kirista haka ne ka gane ai sani na gane wai san ana jin eh shi na wata ya yana ban dariya wato yanzu kowa ma ya gane carbi wallahi kowa ma ya gane wallahi kowa ma ya gane so abinda abinda muke faɗa wato mutane duk sun dawo daga rakiyar mutanen nan ɗazu ina kallon wani yana faɗan cewa shi ɗin nan ɗan salafiya ne ɗan izala ne amma kuma yana shan rubutu yana shan rubutu kuma yana yana ɗaura laya suna ta musu da wani ɗan izalar irin mai zafin eh. yana yace shi yana ɗaura laya yana shan rubutu to to duk hmm, ya faɗa yana suna ta dibel junansu yana ƙure shi ya ce yanzu in na ɗauko fatar rago ko fatar wani abu sai na rubuta la ilaha illallah sai na rataya a wuya yanzu wannan shine shirka ya ce da ɗayan gaskiya kuma bai kamata ba wannan bai kamata shi mai shirka ba a yace a gayan me shirkar a ciki ce ko na rubuta la ilaha illallah wa da wula sharika lahu ko na rubuta la ilaha illa anta nace kai wannan shine wa kafal lahul mu'minina alqitala kenan gaskiya ne kaga kaga isu isu <laughs> isu isu wallahi suke wannan na ce to mu kallo ne namu ai ai ai malam daurawa ma ya yi ruju'i ko ya yi ruju'i da shi da shi da mai girma da mai minista eh eh kare yayi magana kan shan rubutu shi ma eh, Shi da daura ya hallaya ma ya ce yanzu wanda ya rubuta ayatul kursi ya rata ya sai ka ce ya yi shirka. Yawwa. Wai lokacin farkon zuwan izala ne lokacin ko mutane suna menene suna harkice ko menene wai shi sa aka haɗe ga baki ɗaya aka doke. yanzu kuma da mutane kamar eh, suka hayyace sai da suna zabun abun eh dan Allah ka ji wani hmm. abu ni abin sai na ji bai wannan uzurin da ya bayar bai kayatar da ni ba wallahi wallahi kawai musulunci yawa shi addini ya addini ne kawai abin da ake yi a kakkaɓe abin da yake na kura kawai a nuna mutane abin da yake tsantsar addini ba wai dan abu ya saba da ra'ayinka ko dan ga mutane sun yi babi sun haɗa abin da wasu bidu'o'i da wasu abubuwa shikenan sai ka ce har abin da addinin ya tabbatar ko yadda da shi za ka rushe ba wai ka rubuce shi gaba ɗaya eh, wannan ya barna ce barnaƙaƙƙiyar barna ba wannan barna ce wani <laughs> haka mai girma minista ya faɗa shi ma wai a maka wai ya tsinka carbi yake yi sanda yana maka wai yana tsinka mutane carbi Azurallah, azurallah. saboda ana zafin aƙidar yace amma kuma daga baya yanzu an ji ya gaggano kaza da duk haka suke duk dama wasu dama zaka samu wasu zaka samu talauci ne zafin aƙidar zaka samu talauci ne kuncin rayuwa ne da yalwa ta samu sai ga an dawo kuma zaman lafiya ake so ba a son hayaniya ya ita cewa duk ana ta ruju'i kan masa'il mu dama muna nan la yazalu ah, la tazalu la yazalu la tazalu da'ifatu min ummati zahiri da Allah haqqi la yadurruhum man khalafu gaskiya ne dan ka saba mana ba za ka cuce mu ba insha Allah ta'ala zaka je ka dawo in me dawo wanne kai gaskiya ne insha Allah hmm. to yanzu mun gama jin wannan wanda ya tsallaken nan to sai na uku na uku ya tsaya zai tarihin alhawas ne sai di aliyu alhawas sai di alhawas sai muke so yawwa sai ya ce wai yana karanto tattabarsa sai ya ce bai yi littafi ba yana daga cikin ummiyai sai ya ce amma an sami almajirinsa mai suna sha'arani ya rubuta fatawoyinsa masu suna durarul gawas fi fatawa aliyul hawas hmm. to sannan kuma ya ce aliyul hawas yana faɗa wai kamar yadda shehu ala razim ya faɗa yana mai rawaitowa daga shehu tijjani <laughs> aka ƙara kwatawa aka ƙara maimaitawa to kaga dole mu ce muna da ta cewa anan shine muka yanke gurin muka ce a sa wa mutane muna da ta cewa akan Aliyu Kawwas da kuma Abdul Wahab Sha'rani hmm. to bara mu sa mu ji Al-Birsali yana daga cikin manya-manyan malaman sufaye a ƙarni na goma bayan hijira kuma sun ce ya kasance ummi ne idan aka ce ummi na gaba ne na uku albirsali yana daga cikin manya-manyan malaman sufaye a ƙarni na goma bayan hijira kuma sun ce ya kasance ummi ne idan aka ce ummi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba komai da kayake to amma yana da ɗalibi mai suna abdulwahabu sha'arani shi abdulwahabu sha'arani shi ya rubuta duk maganganun Aliyu khawwas cikin littafi mai suna durarul ghawwas Fifatawa sayyidi Ali al-Khawwas khawwas ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in tara Hijira a birnin Kahira na ƙasar Misra kuma an binne shi a zawiyar Sheikh Barakat al-Khayyat wannan shine tarihin Ali al-Khawwas to khawwas wai yana cewa in ji Harazimi ruwaya daga Shehu Tijjani Ya yace law anna kamala du'ati ti ta'ala sai yi da Allah yanzu wannan hauka za mu kira wannan ko hankali to na farko abin bai sani ba shine wannan Abdulwahabi Sha'arani ɗin da aka gaya maka a nan shi ne yake magana yake naƙalto maganar malaminsa wa kana sayyidi ali ya kulu a jawahirul ma'ani da kaji an faɗi haka sha'aranin ne da kansa yake cewa malami na aliyu khawwas yana cewa kana tafiya yawo kana cewa wai ala harazimi wai ala harazimi ya ce mm, kamar yadda ya riwaya daga shehu tijjani wai sayyidi Aliyu khawwas ya ce abdulwa kaji ni baka ji wai da aka ce Abdulwahabu Sha'arani ni wannan mudab da mudabun ilai wannan made in ina ne na wata ƙasar ne ne ne ne ko na gidan jarida ne a'a Abdulwahabu Sha'arani fi sabilillah to muna gaya maka honorable abdulwahab Sha'arani ne Abdulwahabi Sha'arani almajirin Aliyu Kawas ne wannan mukaddima da kake ta gaya ala harazimi to a wannan Abdulwahabi Sha'arani din wannan mukaddimar ta Jawahirul Ma'ani ta sace maganganun sa kake karantawa kake ta cewa ala harazimi ya ce daga Shehu Tijani maganganun sa ne kuma nan da kaji ya faɗa cewar malami na Aliyu Kawas ya faɗa shi da kansa ne yake faɗa a gabansa ya zauna ya karatu shi Abdulwahab Sharani a gabansa ya zauna yayi karatu kuma a zahiri abinda ake kalla ilimi wannan na rusum abinda ake kalla Aliyu Khawwas babu ne da akwai in an kwatanta shi da Sharani. amma tare da wannan ilman da Sha'aranin yake da shi ya zo ya ga cewa eh lallai wannan ummiyin yana da wani ilimin da sai na riƙe shi zan same shi ka je ka bi tarihin shi ai ka fara ziga shi kana yabansa a lokacin da zaka fara karanta muƙaddima to shi mm. wannan sha'aranin ya sunkuya wannan Ali da Kawas din su bi ne kuma shi ma ta kansa ya zama su biyu kuma suka yi ɗariƙar shazaliya waccan maganar kuma ta Ibn taymiya da kace an ce inkarin abu tabbacin inkarin akwai sha'arani dan shazaliya ne so magana ce ta almajiran shazali saboda haka aka samu wani wani ya sa aka danganta wa shazali din dan inkarin mm-hmm. akwai shi tabbas ibnu taymiya yau shazalin inkari ya kabirta shi saboda haka in baka sani baka sani in baka bincike baka je ka koma ka daɗa yin bincike so eh, ka daina cewa wai ala razumi ya faɗa wai ruwaya daga shehu tijjani wannan honorable with due respect ƙarya kake yi wannan tare da dukkan girmamawa ai eh, eh, nan taron da dukkan girmama nan ƙarya yake a nan Yau ba ala razumi ya faɗa ba ba ruwa ya ce daga shehu tijjani ba ruwaya ce tsakanin malami da ɗalibinsa malami da ɗalibinsa kuma wannan abdulwahab busha'arani yanzu da mu ba mu san abdulwahab busha'arani ba mun dai san abdulwahab busha'arani to shi wannan da kake faɗa to hmm. ɗalibin Aliyu da Hawas ɗin ne ɗalibi ne yake karɓar magana daga malaminsa yake hakaitar da ita kamar yadda Ibn Qayyim yake karɓar daga Ibn Ibn Taymiyyah to ita ce ake nan magana in baka sani ba ka bincike ba ka karanta littattafai ba mu san me kake kenan yanzu mu ce shi shi sha'arani kamar muridi ne ga Aliyu Hawas muridin Aliyu Hawas ne bayan di ya zama bujumin malami tunjin ma tunjin ya aje ilimin ya dawo ya aje wannan ya san ba shine manufa ba ga wani ilimi nan mm-hmm. gold ya aje ya zo ya bi wannan ummiyin Aliyu ga gashi ya zo ya tara littafi guda wanda yake faɗan fatawoyin wannan malamin nashi to kenan, sai ah, makɗa'i na hudu shine mm-hmm. wani sharri da ya akan inkari wa waliyai da ake faɗar illarsa su abin da ake magana in kari wa waliyai kawai ake magana shi kuma sai sai ya ƙara da wai ana cewa in kari wa waliyai illa ne wai ko da sun saba wa shari'a a rubutun babu inda aka rubuta haka babu inda aka rubuta haka abinda ake cewa abinda iliminka bai kai ba kakka musa gwanda ka bari ka tambaya ko su wanda suka yi abin na ilimi da kake ganin kai ya saɓa da abin da yake a hannunka na ilimi to ilimi abin da yake hannunka na ilimi shi kaɗai ne ilimi ka fara tambayar mutum musamman babban malami da aka yi masa shaida cewa malami ne sai wani abu ya gangaro daga gare shi wanda kake ganin ya saɓa da abin da yake hannunka na ilimi to kafin ka masa inkari ka fara tambaye shi ka tambaye shi menene abin da yayi kuma meye matsayin abin da yayi a addini idan ya gaya maka idan ya baka hujjarsa idan ka ji baka kamsu ba to daga nan kuma sai ka busa lasifika sai ka je ka faɗa abin da yake kai abin da yake hannunka da ilimi ka gaya wa mutane amma baka tambayi mutum ba baka ji yaya yake nufi ba baka ji kawai ka fassara yadda kai ka fahimta kuma kawo fahimtar ka raddi saboda haka duk sanda ya zo maganar ana faɗar illar inkari wa malamai illar inkari wa waliyai to honorable idan ya zo sai ya ƙara da cewa abin da fa ake nufi ko sun saba wa shari'a kan mi musu inkari ko sun saba wa koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mi wai ka saka kiyayyar su a zukatan mutane to bari in gaya maka honorable ka hutar da kanka inda ka san wani abu da ka huta shi ita zuciya a hannun Allah take yadda da kin yadda a hannun Allah yake so duk abin da za ka yi wani sannan zai fara son ma wani sannan zai ƙara yardar abin da kake yi ƙara yadda yake masa saboda haka duk wani abu da za ka yi ita harkar eh, addini ba harkar siyasa ba ce kai a siyasa ka kware ka kware a siyasa to ita harka addini ba irin wannan politics din da ka sani na Najeriya bane ba irinsa bane ba ka hutar da kanka ba sai ka yi lankwada lankwada ba abinda duk Allah bai tabbatar ba ba zai tabbata ba abinda duk kuma Allah ya tabbatar ba wanda zai rushe shi saboda haka wannan ne kawai ka ɗauko kanka da don muni wannan duk abin da kake ka kokari ka malkwada fassara kai kokari ka duk wai duka ka sa kiyayyar bayin Allah a zukatan mutane to walaqad kuzibat rusulun min qablika yawwa fasabaru wa uzu hatta atahum nasruna ba muna cewa bayan Allah waliye eh, annabawa ne ko kaza a'a su malamai magada annabawa ne saboda haka yadda aka yi waɗanda suka zo suka soki na ba waliyai suka ce kaza suka kaza an daɗe ana yin wannan abun tun da muka faro karatun nan har yau ba mu taɓa jin kafaɗi, da ibnu maya ba aljukuri ba baka san shi ba to a wannan kofar da ka buɗe babu wanda ya ya, shahara ya fito yayi yi abin da ibnu maya ba ya haɗi zuwa yau an ga yau kai ba ma san shi ba amma shehu tijjani kuma ka san shi <coughs> baka ma san shi ba hmm. baka ma taɓa jinsa ba ibn ma an shafe shi ya wuce yawwa to shehu tijjani kuma radiyallahu anhu gashi yana nan haka za ka zo ka mutu lawan ka tafi ana wazifa ana zikirin juma'a ana lazumin safe ana na yamma ana maulidin shehu tijjani wa saboda me saboda wata rakna alaihi fil akirina ne eh mun bar masa harshen yabo cikin waɗanda za su zo a baya za a yi ta yabansa za a yi ta yabansa za a yi ta yabansa eh har ka mutu wallahi haka za ka mutu yadda magabatanka suka mutu an yi malam wane a Najeriya ya mutu an yi malam wane ya mutu an yi malam wane ya yi ƙaura da ƙin shehu tijjani zakin shehu tijjani ya ce da su da tsimma a gurinsu duk ɗaya ya ce kaza ya ce kaza duka mhm. ya mutu ana nan ana wazifa ana zikirin juma'a ana hailala abubuwan da ya mutu san da ya mutu ba a yi yanzu da an daɗa yi na kamba mashehu tijjani da da ƙara ƙara ƙara ci gaban al'amuransa na yi shiyarin ɗin maulidin maulidin shehu tijjani da aka yi a indonesia wannan satin kaga mm, taron da aka yi a indonesia juzurul akhdar ana can su ba su ba su ba larabci suke ba ba turanci suke ba yaren da suke da wancan yanzu wa'annan nan je kaka ce musu shehu tijjani ba daidai ba ne ka je kai musu yaren da zaka kai musu ka ce musu shehu tijjani nan ka gaya wa hausawa shehu tijjani ba daidai ba ne tafi juzurul kamar juzurul akhdar suke ce mata tafi ka je ka je ka gaya musu ka ce wahalar da kai wahalar da kai jaza'i yana faɗan irin bodojin da tijjaniya ta cike a duniya yana faɗan inda ta tike a duniya cewa babu kamar ɗariƙar tijjaniya a yaɗuwa a duniya ta tike da turkiya ne yace a a yamma ne ko a gabas ne yace nan kuma ta zo har johannesburg south africa bai san ta haura nan ta zo su najeriya su nijar da su ya faɗi hududul duniya ya faɗi inda tijjaniya ta tike a duk duniya ko ina da ina kana nan kana ta kana nan gidan jarida kana tunani eh kana gidan jarida kana tunanin zaka abu so uh, sai a sa na hudu na hudu wato diddukan da ake da yakin da ake yi a iyaka Najeriya har yanzu ni ba ga wani girgiza da aka yi wa 'yan dariƙa ba duk nan ganin da surutan da waye duk da ake ni ban ga wani abu da ya daga yanzu idan da za a ce yanzu ba a facebook ake wannan karatun ba ba a facebook ake wannan abin na na na na suka tijjaniya da waye ba to Allah yanzu da za a fito yanzu a ce masu yan facebook ku fito iyaka wa'inda suke tijjanawa su fito ina wa'incan su fito bangaren sai kaga kaman da akwai da babu ne To ni abin kalla wai shekara da shekarun da ake ta wannan doke-doken ake ta wannan maganganun da surutan nan da waye da waye. To ai ni wannan ganin tasirinsa ina tasirinsa yake babu babu wallahi wallahi babu yadda kaga yadda kaga menene yadda kaga gini akan toka haka ake gaskiya ne gini ne da bulan toka yi wallahi menene in Allah shi kayan ka shi ne abun karin na na hudu eh Allah baya da ɗassa da komai da hakan sai nisatawa ma'ana idan ka ga wani abu wata baraɓaɓuwa wata ƙarya wani abu na saɓawa shari'a da wani wali yayi sai kai masa inkari wai Allah zai nisanta ka daga halararsa ko halarar waliyai da wannan to kaga wannan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku fa ga yirhu bi yadihi ya canja da hannu fa illam yastati in ba zai iya ba fa bi lisanihi ya canja da baki fa illam yastati in ba zai iya ba fa bi qalbihi ya kya zuciya zalika abul iman abin lura anan shine minkum din nan ana magana ne da duk musulmi wanda yayi a cikin suna ciki su ma in suka yi ba daidai ba za a yi musu inkari ta hanyar da ta dace domin mu duba mu ga in dai mu musulmin kwarai ne mun san shugabannin waliye su ne sahabban annabi sun fi kowane waliyi kamar da su ma 'yan tijjaniya suna faɗa da bakinsu duk da abin a iya fatan baki ne aiki yana nuna ba haka bane su a wajen su to idan mun yadda sahabbai musamman khulafa'ul arba'a su ne shugabannin waliyai to wai a junansu su ne wa junansu gyara wanin su ma ya nemi musu gyara kuma suna saba wa juna a fahimta ta ilimi kowa yana da madogararsa ta hujja da dalili to amma hakan bai zama cewa dan kayi musu inkari ba cikin abin da kake ganin kuskure ne ko sun wa junansu Allah zai nisanta ka daga halara ko zai nisanta ka daga kusanci gare shi wannan ba daidai ba ne ba sai da na umar sau nawa aka yi masa gyara kuma ya karɓi gyara tare da yaban da annabi ya yi masa cewa inna fikum muhaddathun inna mimman kana inna fi man kana qablakum muhaddathuna wa in yaku fikum fa umar manzo Allah ya ce cikin waɗanda suka gabata akwai mutanen da Allah yake musu ilhama su faɗi wani abu saƙon ubangiji ne ya kimsa musu su isar ga bayi ta hanyar ilhama sai annabi ya ce in akwai irin waɗannan a cikin ku to Umar yana daga ciki shi yasa Umar yana da muwafaqat abubuwan da ya faɗa aya ma ta sauka ta goyi da bayansa a babun ulumul qur'an da usulul fiqh duk mun san wannan muwafaqatu Umar yana cewa faqatu rabbi fi salatin ko faqani rabbi fi salatin duk da ayoyi sun sauka amma duk da haka ane wa Umar gyara ane masa inkari kuma yakan karba kuma hakan bai zama an yi nisa da Allah ba to amma sai wasu waliyai wanda aka zaba aka shafa musu mai na gaskiya ko na ƙarya a ce wai su duk abin da suka faɗa ko daidai ne ko ba daidai ba ko ya saba wa shari'a ko bai saba ba ba za a yi musu gyara ba to wannan magana ba daidai ba ne ta saba wa shari'a na ji dogon bayani ka ji abin da aka faɗa wai a cikin muƙaddimar aka ce wai duk inda waliyi wai yayi abu ko daidai ko ba daidai ba dole a yi masa ɗa'a. ko na kwaɓa ko na kwaɓa dole a yi masa ɗa'a mm. saboda kaza kaza kaza kaza kaza babu inda aka faɗi babu inda aka faɗi haka a ciki babu inda aka faɗi haka Kuma dai ban eh. gani a ciki an ce ko abu na daidai ko na kwaɓa ba. Yawwa abinda kawai aka ce wa ammal munkiru alaihim. Hmm. Bari mu ɗan dawo baya kaɗan cewar to wa kana sayyidi Ali al-Khawwas rahimahullah ya kulu. Ali al-Khawwas yana cewa law anna kamala du'ati ila Allah ta'ala kana mawqufan ala idbaqil khalqi alaihim ala tasdiqihim Lakanal, الأولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل صلى الله عليه وسلم da a ce da a ce su karma su zuwa ga Allah wato abin tsayarwa ne akan halitta su zo su ta gangami kan gasgata to da wanda zai fara zamowa wanda za a yi wa haka a duniya ya ce annabi Muhammadu ne sallallahu da annaba wanda suka gabatin shi inda a ce ka a cuce ka ne inda a ce ka a ƙaryata ka ne inda a ce kowa ya so ka shine kamala ta masu da'awa to da annabi sallallahu alaihi wasallam mm. da annabawan da suka gabace shi su ne za su zamo an fi wato ba wanda zai ƙaryata su kowa zai gazgata su kowa zai taru su kowa da kuma annabawa yanzu wannan magana ina kuskure a cikinta to ita ma sai da aka ce kalma ce ta gaskiya ake nufin a ƙarya da ita da aka zo fassara hmm. sai a sha'ara ne aliyu sai ya ce wa qad ƙaumun wahada wa hadahumullahu bi fadli an samu wasu mutane sun gasgata annabawa Allah ya shirye su da falalarsa wa hurima akaruna wasu kuma aka haramta hmm. musu alkhairin annabawa fa ashqahumul lau ta'ala bi adili Allah ya tsiyata su da adalcinsa sai ce walamma kana al-awliya wal ulama wa ala aqdamir rusuli alaihi musallatu wassalam yayin da annabawa an hmm. waliyai da maluma suka zabo akan gwadaben manzanni da malamai fi maqami ta'assibihim a wajen a hmm. matsayin koyi da annabawa in kasaman nasu fari'aini sai aka samu jama'a suka rabu biyu akan sha'anin waliyai da malamai fariqun mu'taqidun musaddiƙun aka samu wasu jama'ar wanda suka itiƙadin waɗannan waliyai waliyai ne kuma suna da karama kuma suna da fadla kuma suka gasgata abin da mm. Allah ya yi musu na baiwa a ah, suka gasgata abin da Allah ya yi musu na fadla munta fariqun muka mukazzibun sai aka samu wani wasu jama'a kuma masu musu ga falalar da Allah ya waliyai da darajar da Allah ya musu suna musunta suna basu yadda ba mukazzibun kuma suna ƙaryata su sai yace kama wa rusu da alaihi salatu wassalam yadda kaga ya faru ga manzanni tunda malaman nan da waliyan nan kan diddigen manzanni suke cikin koyi da su yanzu tunda aka ce maka cikin koyi da annabawa ai kai ka san waliyan da ake nufi an ce suna kan gwadaben su cikin koyi da su kaga wanda suke koyi da su ake magana sai aka ce kamar yadda yadda hakan ta faru liyu haƙiƙa Allahu bi zalika mirasahum dan Allah ya tabbatar da gadan nan dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annal ulama'a warasatul anbiya'i malamai magada annabawa ne to don ya tabbatar da gadon nan sai zama gadon ba wai iya har ahwal nasu da wasu hawadis da ya faru da annabawa su ma an ɗan kwatanta musu wannan dan gadon nasu Allah ya tabbatar da shi fala yusaddiquhum wa ya'taqidu sihhata ulumihim wa asrarihim illa man arada Allah azza wa jalla an yuhiqa bihim ba mai gasgata waliyai ba mai itikadin ingancin hmm. ilimin waliye da asiransu sai wanda Allah ya nufin ya riskar da shi da su walau ba da yin ko da tsawon bayan lokaci ne sai ce wa ammal zibu lahu amma bai karyata su waɗancan waliyan masu koyi da annabawa amma shi kuma sai ya akasa sai ce wai ana nufin waliye wanda suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba wa alqur'ani kada mu musu inkari kada mu musu kaza kaza kaza zancansa kenan wal munkiru alaihim mai ƙaryata su da mai musu inkari waɗancan waliyan masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam masu koyi da annaba to ba huwa madrubun an madrudun an hadartin shi abun kora ne daga hadaransu la yazidu to bai kusanto su ba balle ya fahimci abin da suke yi balle ya ji ilimin balle ya auna yana can daga nesa kawai yana musu hukunci to zai zama abun korewa ne daga hadaransu la yazidu Allah ta'ala bi zalika illa budan ba abinda Allah zai kara masa sai nisa da haka abin da aka faɗa kenan ne ya tsaya yake wannan sharrin cewar wai waliyai kaza kaza mm-hmm. wai sahabbai sun saba su kaza kaza ko jiyan nan a mun yi maulidin shehu tijjani radiyallahu anhu mun faɗi masail ɗin da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya saba wa shehu tijjani a masail na ilimi abin da ake magana abin da suka faɗa baka gane ba to ba komai ka gane ba ba komai ka iya ba Shi shine ake maganar ka je ka tambaye su ko ka je ka zauna da su kamar yadda ibnu taymiyyah ya gaya maka yace ka zauna da su ka ji abin da suke ji in ba haka ba za ka dawo taɓaɓɓe haka ya faɗa ko za a goge ne masu zafin wahabiyanci na madina masu goge abubuwan ibnu taymiyyah ko za su goge wannan din shi ma so wannan shine maganan da ake amma dai wannan mu ba za mu ce ka daina ba jirkita maganganun bayan Allah abin da suka faɗa ka jirkita wai kana nufin sa musu ƙiyayya. billahi lazi la ilaha illa huwa miqdara zarra Ƙwayan zarra na ka shigar da ƙiyayya a cikin zukata baka da shi ka sani wannan duk da kanka kake yi sai abin da Allah ya nufa shi zai tabbata wallahi tallahi kakka taɓa zaton wai wannan lankwaye lankwayen hmm. zai shigar da koda miƙidara zarra na kiyayyar bayin Allah wanda Allah bai nufa ba na dama mun riga mun sani waliyai haka suke duk inda suka zauna hatta yan tafi a bika kaumun ne waya durra bika akharun dama annabi ya riga ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ga shugabannin waliyai ya ga su Sa'ad bin Abi Waqqas ta yu a barka wasu su amfana da kai wasu cutu da kai dama duk inda ya yake aka yi fariqun mu'taqidun musaddiqun wa fariqun muntaqidun mukazzibun tunda aka taho haka ake to wannan shine gaskiya ne to bidiyo na biyar bidiyo na hudu kai na biyar kai da kawo wasu misalan bari mu ƙara misali ɗaya cikin maganganun malamai Shi kenan ga magana ibn hajar hafiz ibn hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram wanda da yawan mu daga wannan littafi muke koyan addini to bari ka ji abin da ibn hajar ya faɗa annahu zakara li maulana shaykhul islami ko zukira li maulana shaykhul islami sirajiddin al-bulqini ibn hajar yace an gaya an tambayi malamin mu sirajuddin al-bulqini an ambata masa shay'an min kalam ibn arabi al-mushkil wani daga cikin maganganun ibn arabi masu rikitarwa wanda suke ɗauke da kafirci wasu alahu an ibn arabi kuma an masa tambaya ko shi ibn hajar ya yi masa tambaya game da ibn arabi dinnan. nan qala lahu shaykhun al-bulqini sai shehin mu bulqini yace huwa kafirun ibn arabi kafiri ne ma'ana waɗannan maganganu da yake faɗa ya fita daga musulunci sanadiyar su ka koma littafin ibnu arabi wa aqidatuhu na taqiyuddin alfasi shafi na 39 to wannan sai magana ce aka zo yi kan ibnu arabi da aka zo yin magana kan ibn arabi uh, honorable sai ya ga yana da ta cewa tun da kwanaki ya yi attempting network ya kiya bashi haɗin kai ya yi zai yi sai network ya ki bashi haɗin kai so da haka sai bai yi ba to yau sai ya sami wannan damar to littafin da ya ɗauka na wani taƙiyuddin fasi ne shi wannan littafin cike yake da kawo maganganun malamai wanda suka soki ibnu arabi kuma alara asihim ibnu taymiya hmm. ibnu taymiya aka fi kurantawa aka fi kawo abubuwansa ka fahimta ai maganganun ibnu taymiya mashar wanda sharrurukan da ibnu taymiya da ibnu arabi mun san suna da yawa sau da haka tunda ka inda ka faɗi duk da yayi kokarin wai ba zai ka ibnu taymiya ba dan a gane ba ibnu taymiya ne kadai yake sukan ibnu arabi ba So, abin sha'awa ya yi selecting ɗin malamai. Shi honorable. Ya yi selecting ɗin malamai ya ɗauki subki, hmm. ya ɗauki Ibnu Hajar al-Asqalani, ya ɗauki Ibnu Jama'a. Mm-hmm. Yawwa, mm-hmm. kaga Ibnu Hajar al-Asqalani, Imamu Subki, ibnu jama'a da shi wannan bulkini din mm. da ya yi tunanin ibnu hajar ne ya kafirta ya kafirta shi ibnu arabi to ashe shi ma mm. ibnu hajar hikaya yake yi cewa bulkini ne mm. to waɗannan maluman da ya ɗauka sai aka yi adabu dukkanin su sana gargaji ibn taymiya su ma kai ma ka sani tunda ka ji na ce maka su buki kai ma ka sani ba gaskiya ne ibn hajarin al-asqalani kai ma ka sani to sai gashi shi ma wannan bulkini din kaga ya kawo magana ibnu jama'a ibnu jama'a yana cikin mutanen da aka lissafa su wanda suka yi aqidan ibnu taymiya raga-raga izzuddin ibnu jama'a to ya kashi cikin wanda suka zaki ibnu taymiya saboda haka imamu taqiyuddin subki Alhabis, ibnu hajar al-asqalani sannan kai wasu suka kawo mhm. sannan ya kawo zahabi dama ya taɓa kawo zahabi a baya can da zai magana ibnu arabi har yake cewa littafinsa kusuji da ibnu arabi zahabi ya magana ta hankali mai kyau bai wani matsa ba amma dai yana cewa littafinsa kusuji likam in babu kafirci a ciki to babu wani abu kafirci a duniya so bai kalli ibnu eh, hmm. ibnu arabi ya ce masa kafiri ba so to zahabi din kansa shi ma ya suka karke da ibnu taymiya sannan wannan bulkini din shehul islam shi ma yana cikin wanda aka kidaya su cikin waɗanda suka wato soki ibnu taymiya yawwa na'am so abinda muke faɗa shine in waɗannan maluma sun ce kaza kaza akan ibnu arabi to waɗannan waɗannan ɗin da ka ɗauka haka suka faɗa a kan ibnu taimiya misali ibnu hajar ya kawo maganganun malamai kan kan ibnu taimiya a cikin addurarul kamila ko ya kawo abin da mm-hmm. aka faɗa a kansa yauwa a cikin maluma akwai wanda suka akwai akwai wanda suka ce wato wani zagi da suka yi wa ibnu al-qayyim cewan ya ishe ka wato wulaƙanta a ce kana kana koyi da wannan kazan wanda malaman zamaninsa suka mm-hmm. gamu a kan ɓatansa kuma suka ɗaure shi sai da aka haɗu ijima'in malaman lokacinsa cewar wannan shaɓaɓar da ya da katoɓarar da ya a ɗaure shi mm. malaman zamanin suka ɗaure shi sai da ya mutu a cikin bursin suka yi ijima'i ba wani wanda ya saba malaman zamaninsa wannan kuma dama ta haka ake gane malami da mutum mutum ma wanda suka yi zamani da shi me suka gani a kansa me suka faɗa me suka faɗa a kansa gaskiya ne saboda haka misali bari mu dan da yadda shi ma ya bada misalan kan wanda suka kafirta ibn arabi ya kakkawo kaza kaza yawa ibn arabi sharrika ya danganta masa fasikanci ma na zina wal iyazu billah kaza kaza kaza da shauransu to wannan wani rubutu ne game da ibn taymiya din da yadda yake da yadda malamai suka faɗa a kansa ba za mu kawo ibn hajarin lahaitami ba saboda shi suna ci ai ya ƙi shi ne maƙiyin ibnu taymiya ne waye waye ne da me da shauransu har an kawo tuban ibnu taymiya har nuskar takaddar ma da sa hannun malaman da ya tuba ya ce ya janye abubuwan da ya har ita na samu littafi ne ne nuska ce takaddar nuskar rubutukan da aka yi da malaman da aka yi zaman da su da abin da ibnu taymiya ne na tubansa akan abubuwan da ya eh. to yanzu misali za mu fara da a takarda ce na'am na gane zan ciro zan ciro ta in Allah da mu ajiye ta saboda na na ciro ta na ajiye ta saboda saboda amfani za ta yi amfani yanzu mu dau subuki subuki eh, imamu subuki a cikin fatawoyinsa fatawoyin subuki mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da goma yana cewa wa hadar rajulu wannan mutum ya anibna taimiya كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم ناي مسا رددت إيه كنت رددت عليه في حياتي في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم na سردي raddi ko kuma na yi kai kawo gare shi ma dattu ɗin tunda sun yi zamani ya fi kyau na yi kan komo kansa da ya fatawa kan cewa ba za a ziyarci annabi sallallahu alaihi ta zuwa gunsa ina kan komo akan wannan matsalar wa in karihi wuqu at-talaqi idza halaba bihi da cewa wai idan mutum ya rantse da saki wai sakin bai yi ba irin ka ce mutum ya ce in abu kaza bai faru ba mata ta su take ya ce ai yana daga cikin matsalolin da aka daura ibnu eh, taymiya ya ce a kansu yana daga cikin ah, masail da ah. aka ɗaure ibn taymiya a kansu cewan idan mutum ya rantsuwar mhm. shika idan mutum ya rantsuwar shika bai ya saki matarsa ba ta yi ba wai caji zan ɗan san na ga yawwa saboda haka ya yi inkarin wannan ya ce sun mazahara li min halihi ma tazi annahu laysa mimman yu'tamadu alaihi ya ce sai ya bayyana gare ni cikin halinsu cewa ibnu jami'a baya cikin mutumin da za a dogara da shi fi na qalin yan faridu bihi in dai shi kadai ya ciro magana to baka dogara da ibnu taymiya li musara'atihi ilan na li fahmi saboda yana da saurin ciro abu ga yadda ya fahimta bai ciro abu yadda mai faɗansa ya faɗe shi ba a'a zai ciro shi yadda ya fahimce shi ne ce kama biya hadhihi mas'ala kamar yadda yake cikin wannan mas'ala ai mas'alatul miras mas'alan gado wala fi yin yanshu kada ka dogara da ibnu taymiya cikin wani basi da shi ne ya fare shi li khalqihi al maqsuda bi bigairi, saboda galibi sai ya cakuɗa munufa da wani abun daban wa kuruju anil haddi jiddan da fitarsa ga iyaka mutuka wa huwa kana mm. mukthiran min al ya kasance yana yawaita haddace abu ya yawaita haddace abu amma wa lam yatahazzab bi shaykhin matsalan ibnu taymiya bai samu shekin tarbiyya ba to tahzibul akhlaq tayin tahzibul akhlaq yace bai samu ba wa lam yartadda bil ulumi ko bai samu horuwa bai horu a cikin ilimai ba bal ya akudhu ha bi zihni da kwakwalwarsa kawai yake rikar ilimi yace da kwakwalwarsa kawai yake rikar ilimi dan haka shi yasa ya wato ya samu matsala a gaba a ƙarshen magana sai ya ce wahu bisa bi ijma'il ulama'i wa wulatul umuri ala zalika kan hana ziyarar manzala sallallahu aka tsare shi da wannan mas'alar ta saki aka tsare shi da gamuwar malamai da shugabanni kan haka ya ce sun mamata sannan ya mutu wannan maganar imamu subki kenan wanda yana da maganganu a kansa masu nauyi wanda ya akan ibnu taymiyata imamu zahabi wannan risalar da kuke musa ta duk da ƙarya kuke zahabi dai shi ya yi ta saboda ya taɓa ibnu taymiya zagalul ilmi magana dai tana eh zagalul ilm to ga ibnu hajar al-asqalani a cikin ad-durarul kamina da ya zo tarjaman ibnu taymiya ya faɗi babansa inda aka haife shi sai ya zo gun da durarul kamina juz'i na ɗaya sha biyu na ɗari da arba'in da hudu tarjaman ahmad bin abdul halim ya ce wa awwalu ma ankaru alaihi min maqalatihi farkon abin da suka fare masa inkari gare shi a makalolinsa an yi a shahar rabiul awwal watan rabiul awwal shekara ta ɗari shida da casa'in da takwas ya wasu jama'a na fuka ha'u suka tashi gare shi saboda wata fatawa da ya da ake ce mata alfatuwal hamawiyya ko alfatuwal hamawiyya Na'am. Saboda haka a kanta shine farkon inkarin da aka fara masa sannan daga baya aka zo aka daga ƙarar da aka kai shi gurin sarakuna cewar ya taɓa faɗar hadisin nuzul hadisin yanzu rabbuna ɗin nan ya taɓa faɗa sai sauko daga mimbari matattakala biyu fana zala anil mimbari daraja ta yi ni faƙala kanu zuli haza fanu siba ila tajisimi sai ya ce kamar yadda na sako dinnan wal iyaz billah ta'ala Allahu an zalika yace sai aka danganta wa ibnu taymiya cewa mujassimi ne mai jikin ta Allah ne sannan da raddin sa afsa wanda ya tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya istighatha da shi yace wannan yasa abin da ya faru gare shi ya faru a gare shi fajara alaihi majara wa bisa miraran aka daure shi ba so ɗaya ba so biyu ba ya zauna a irin wannan hali sama da shekara hudu ko a cikin prison sama da shekara hudu ko fiye da haka wa huwa ma zalika yastagilu a tare da hakan ne shagala yana yin fatawa a cikin prison din to akwai akwai wani da ya shiga halwa sai da ya halwa ta kwana arba'in kamar yadda ibnu hajar ya ka cikin ah, al-durarul yace fa yuqalu innal amili da kalal halwata bi misra 40 yawan falam yakhruj hatta zalat dawlatu berbers wani sarki ne daga sarakunan ana cewa jikan alauddin ne mm. daular saljukiya shi bebers din wanda kamar magol su suka kawar da gwamnatinsa a yadda tarihin turkawa yanzu suke nunawa ana sultan bebas jikan alauddin ne Kiko Bad kamar yadda suka nuna a irin wannan shirye-shiryen nasu da suke na tarihi duk da maganganun malamai kan wannan tarihin akwai wasu abubuwan da kamar ba su inganta amma dai haka suke nuna to shi wannan sarkin shi wannan amili din ya shiga halwa kwana arba'in kan wannan sarkin Allah ya kawar da daularsa Ibn Taymiyyah kuma sai da aka yi haka sannan albarkacin wannan halwa Ibn Taymiyyah ya samu ya fito daga daga bursu saboda haka ibnu hajar ya ci gaba da cewa akwai wanda suka danganta ibnu taymiya zuwa tajsimi saboda wannan aqidar hamawiya din da aqida iya min zalika abin da ya faru a cikin wannan littattafai ka kauli mm. innal yada innal yada wal mm-hmm. qadama wasaqa wal wajha sifatun ah, ah. haqiqiyya lillahi da hannu da diddige da maƙyangyama da fuska sifofi ne na haƙiƙa na Allah wal iyazu billahi wa annahu mustawin alal arshi bi zati kuma Allah yana nan ya daidaita akan al'arshi da zatinsa to sai aka ce ai wannan abin da ka faɗa ya nuna Allah yana da iyaka kenan kuma Allah yana da gaba gaba yana da rarrabuwa irin kawas na jikin ɗan adam ka nuna Allah yana da wannan la usani haka yace yanzu yace la yawwa Ya ce wa minhum man yunsibuhu ila zandaqati akwai daga cikin maluma wanda suka ce zindiki ne ibnu taymiya li qawlihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yustaghathu bi saboda cewa annabi ba a yin istighatha da shi so da haka eh, suka danganta shi zuwa cewa zindiki ne da haka waɗannan <coughs> maganganu ga wanda suka danganta shi da munafunci na amsa yi bismillah to akwai ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam a jama'a ka ji fa ƙwarai cewa yayi ba za a yi istighatha ba aka hmm. raba masa zindiƙanci warai kuwa amma ƙwarai kuwa suka ce a ciki akwai tankis wallahi tallahi ai rauni ne da musulunci ya samu eh rauni ne da musulunci sa taskai a ciki akwai tankis ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ai mas'alan ma naga ta zama ma har ta zama ma an ce ma ana cewa yanzu ta zama kilaf ne akwai masu cewa halakci akwai masu cewa kai halakci akwai masu cewa haka haka suke faɗa eh, haka suke faɗa to to ga kuma magana ta gaba aka ce akwai wanda ya danganta shi zuwa munafunci li qawlihi fi aliyin ma ta qaddama wato an kawo su maganganu da ya faɗa kan sayyidina ali mm. wali liqaulihi saboda fadin da ya innahu kana mahzulan haisu ma tawajja ni wannan kalmar cewar ya danganta sayyidina ali khizlan wal iyazu billah idan bata zama zagin sahabi mm. to babu zagin sahabi mm. idan bata zama zagin sahabi ba to ba a taba zagin sahabi ba in dai wannan kalmar ba zagi bane to ba a taba zagin sahabi ba ka danganta wa imamu ali wannan kalmar to in ba zagi ba ne wannan in ibnu taymiya ba zagin na ali a wannan qadiyan ba to ba a taɓa zagin sahabi ba sannan wa annahu hawa wa liqawli innahu kana mabzula wa wa innahu hawala al-khilafata miraran falam yanala wai sayyidina ali ma tun farko yake neman ya zama halifa wai bai samu ba wa inna ma qatala lirriyasati la liddiyanati kuma yakin da yayi da Muawiya yayi shi ne ko yakin da na Muawiya da su waqa'atul jamal duk wannan yaki yakin na sayyidina Ali yayi su ne hmm. kawai dan ya zama shugaba ba wai dan addini ya samu ci gaba sannan hmm. faɗin sa wa hmm. inna Uthmana kana yuhibbul mala wai sayyidina Usman yana son kuɗi a'a ah, ah. wai mai son kuɗi eh mai son kuɗi <clears throat> wannan kaga ai zagi qawlihi zagi ne wali qawlihi abubakarin aslama shaykhan wai sai na bakar ya musulunta tso la yadri ma yaqulu bai san me yake cewa wa aliyun aslama sabiyan sayyidina ali ya musulunta yana karami wasabiyu la yasihhu islamuhu ala qawlin wai a wata maganar musuluncin yaro bai inganta ba in ta haka lawo da wannan ibnu hajar ya kawo cikin addurarul kamina kamar yadda muka faɗi shafi saboda haka waɗannan maluman da ka kawo kake cewa sun zagi uh, ya sunan shi sun kaburta ibnu arabi to ka je ka duba waɗannan ɗinnan su ma duk an naƙalto sukan ibnu taimiya daga gurinsu an naƙalto sukan ibnu taimiya so saboda haka in ka lazumta mana aiki da abin da suka faɗa akan ibnu arabi mu ma yi mu lazumta maka abin da suka faɗa akan ibnu taymiya kaga har kafirta da kace an wa ibnu arabi su ma sun kafirta shi dan wanda yake mujassimi ai kafiri ne gaskiya ne to sai makdai na karshe dole ne kai ma ka yaki wannan munkarin naka wai ya kharuja an dauril juhudi dan ka fita daga cikin masu jayayya ko masu musu fa innal awliya a domin su waliyai wal ulama da malamai na masu aiki da ilimi kad jalasu ma Allah wai sun zauna tare da Allah ala haqiqati tasdiqi wa taslimi bisa ga haqiqan nan ta gazgatawa da sallamawa to cewa sun zauna tare da Allah me ake nufi da sun zauna tare da Allah kaga wannan yana nuna cewa kamar mutane suna da saduwa ga Allah ba ta hanyar annabawa ba to wannan kuma ba zai yi ba sai ce wal ikhlas kaji saidi wai cewa sun zauna tare da Allah wai shine wai wai ma'anarsa wai wai suna karɓa abu daga gurin Allah ba tare da hanyar annabawa ba saboda ga su ga Allah hmm, ba tare da annabawa ba ka gani shi a wawancin wawan shi su su Allah jiki kamar jiki ne saboda tun da hmm. ga su ga Allah da ga su ga Allah suna zaune tare da shi wal iyazu billah Allah su ba ga su ga shi to ai kaga ba maganar annabawa ke to kaga da a gurin muƙabala ne sai mu ce to rabul wai ana zama da Allah ko ba a zama da shi wanda ba annabawan ba suna zama da Allah ko ba sa zama da shi a musulunci da haka za mu ce da rabul to rabul annabi ya ce ana zama da Allah ko ba annabawa ne kadai suke zama da Allah ba ko ya manta ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idan zakarani Ah. Ko ya ɓace hadisin ana jalisu man zakarani? Man zakarani. Ni abokin zaman mai ambatuna ne. Wannan rabin kana so Allah ya zauna da kai to ka ambace shi. Zai zauna da kai. Kwarai. Yawwa shi ne maganar da ake yi. Shi zama da Allah ba wani kayan gabas ba ne ba zikiri za ka kama abin da kuke ki. Ai abin da ba kwa so. Shi yasa ba ku san ma yadda ake zama da Allah ba kake ganin wani baƙon al'amari ne. to ba bako ba ne ba abu ne hulasar zance hulasar zance abin da zan faɗa wa masu bibiyan mu shine zan ƙara maimaitawa raki da muke yi na arabiya arabiya addinin musulunci ne ba za ka taɓa raba addinin musulunci da arabiya ba don alƙur'ani balarabe ne sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam balarabiya ce ba za ka taɓa fahimtar addinin musulunci har ka zama mai isarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato isarwa cikakkiya ba ba tare da kayi ilmamin arabiya ba rauninka a arabiya rauninka a fahimtar ƙawa'id na arabiya wato kuma ka shigo fagen da'awa har ka ce gyara za ka dinga yi ka ce nan ba daidai ba ne nan daidai ne to haɗarinka ka a musulunci ya fi haɗarin wanda bai taɓa zama a des na makaranta an koya masa harkar likitanci ba a zo a kwantar da mara lafiya a bashi kayan aiki a ce ya feɗe shi illar da za ka yi ko wannan mai fiɗar ba zai yi wannan illar ba saboda ba za ka taɓa raba musulunci da arabiya ba saboda haka wannan dalilin ya sa kuka ga muke tsayawa muke bin duk inda aka yi gyaran arabiya mu gyara abu na biyu shi honorable wani littattafan ta yi karantar da su zai dalla dalla daki daki a yayi shela cewa ɗalibai su siyo su bibi karatun suna buɗewa suna karantawa to kuma waɗannan gyararrakin da ake yi za mu bari ana koya wa mutane karatu da ɓarna kenan ana fassara alhulumu a ce balaga a zo a ce a jawahir ma'ani akwai budurci hmm? a zo rufa'a a yi mata Kisara, Kisara a yi mata jarra Kisara a yi mata fata fataha a yi mata rufa haka dai harakat wannan wasalin a kai shi nan wannan wasalin a kai shi nan sannan a zo kalmomi da ba a san su ba ana dinga ba su wata ma'anar da ba ita ce ma'anar su wato addalala al-mu'jamiya wadda aka sani ba so duk irin wannan a yi su a karatun a bar ɗalibai su koyi karatu da kuskure to wannan dalilin ya sa in mun zauna sai mu zo muna cicciro waɗannan sannan kuma wasu gurare da aka yi coge aka yi cin amana mu fito mu haskawa mutane cogen da aka yi da cin amanar da aka yi guraren da aka yi zuku aka tsallake kamar irin nan da aka tsallake ɗin nan yau a jawahirul ma'ani wannan dogon tsallake inda ba mu fito ba shikenan an wuce ba mu zo mun sanar da ku ba saboda haka abin da muke zama mu yi kenan a wato a wannan karatu da muke yi sannan kuma duk sanda muka zauna sai mu gayyaci honorable mu ce masa mun tara masa ƙalubale ƙalubale iri daban-daban wanda ya kamata ya waigo mu a zo a tsaya ya babba mu challenging mun babba shi challenging ya kamata a zo a tsaya challenges ɗin nan da muka babba da challenges ɗin da ya bayar mu ba shi amsa shi ma mu ba shi namu ya ba mu amsa ta yaya ne ta hanyar muƙabala a yadda nake kyautata zato ɗan Kano ne kai a yadda nake kyautata zato ina ga kaman ka taɓa faɗa ma kai ɗan Kano ne kamar a cikin birni kace aka binne cibiyar ka, na taɓa ganin amma nan a harkar siyasa ne kuna musayan yawu da a jam'iyyar ku ta siyasa da ku da 'yan kwankwasiya na ji kana mayar musu da martani cewa a binni ƙwaryar birnin Kano aka binne cibiyar kaman ba za a yi muku gorin gari ba so kaga a Kano kake ni kuma ɗan Dala ne a Kano tushen birni yawwa kaga duk wanda yake Kano yawwa to ya biyo lokacin government ɗin Dala yawwa saboda haka a Dala muke a Kano ka a Kano kake a Kano nake ka a local government ɗin cikin ƙwaryar birni kake nima a cikin ƙwaryar birni ba mu da nisa so ka zo mu haddade waɗannan point ɗin da muka muka rubuta tsawon karatuttukan nan da aka yi kusan eh, zama goma sha hudu. a zo a ɗan yi muƙabala in aka ɗan yi sai kuma ka ɗora mu wa mu ɗora haka ya kamata wannan shine sakon da zamu ta bayarwa duk ƙarshen sati insha Allah tabaraka wa ta'ala so da haka sai di a nan zamu takaita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah alaihi wasallam a ga ga mm, network ne dan sauke ni sai da na samu wallahi na dawo ga dai shi ga kira nan ga lamba nan na kira kamar yadda aka sani adatan kuma kira whatsapp ne eh, Kira whatsapp only ga mai tambaya tsarin haske ko abun nan dai gashi nan amma ya kawo whatsapp in ma mutum ya kira direct ba za a ɗaga ba kawo su Allah sa network. Ana ji na ko mala? Ana jin ka garau sai ne. To ga kira nan ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Me suna barka da warhaka suna daga ina? suna Ibrahim Sani Zaria ina kiran ku daga nan Abuja. Malam Ibrahim Sani Zaria, barka da waraka. Malam yana jin ka. Yawa, ina malam barka da waraka kuma ina ziyara ina muku farin ciki da wannan wata na wannan. Mm. Na Annabi sallallahu alaihi eh, wasallam. Muna muna ce juna mu murna sai To alhamdulillah dama ina so in samu in kira sai yau Allah ya bani dama. Ina so ƙara wa malam hakuri. da wannan jarabawa da Allah ya ma al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam eh, kamar yadda malam yake faɗi shi na shi kowane lokaci isarwa ne wannan shirya kuma na Allah ne amma ni a matsayina na matashi kuma ɗalibi mai neman gaskiya kowane lokaci Ina so in ƙara tunasar da matasa da yara waɗanda suke ba malamai amanan kunnuwansu da zukatansu da imaninsu sannan da iyaye kuma ya kamata iyaye su kula da amanan da Allah ya ɗaura musu Ya kamata ka haifi yaro ka cike shi kawai su ya dinga bin malami iya a fahimta na kurciya bayan malamin nan yana ɗaukan imanin shi yana kai shi ga halaka a matsayinka na wanda ka haife shi ka tarbiyyantar da shi wannan malamin ba shi ya tarbiyyantar maka da yaro ba kai ka tarbiyyantar da shi sannan kuma ka ba shi ilimi su abin da suke amfani da shi a mambarin su na siyasa a kowane lokaci mabiya shi suke amfani da shi a kowane lokaci saboda haka ya kamata iyaye suna su magana na gaskiya irin ya malaman da suke tura 'ya'yansu na zuwa wurin karatu a wurin su to Allah zai masa hisabi a tsakaninsu da wani 'ya'yan nasu saboda su wa'annan mutane ba Allah ne a gaban su kuma ba tsoron Allah suke yi yawwa sannan abu na biyu malam ya ƙara haƙuri akan wannan gyara da yake tuma malami ya ce yana cewa wannan malamin da yake cewa shi ya faɗi kalma kuma bayan ba shi ya faɗi malam ya haƙuri da ya ga rashi ba a gyara ba wannan rashin gyaran yana nuna ana so a nuna wa malam cewa fa ba a san ma yana yi ba ne bayan an san yana yi saboda idan aka gyara an nuna wa malam cewa an san an san yayi yara kuma an karɓi gyaran shi kenan to amma shi ne karɓan gaskiya kenan saboda haka malam ya ta nanatawa cewa kalma dai ana kaga ma wanda ba shi ya faɗa ba ai ta nanatawa dama ba dan wanda mai yin yin karban shari'a ake yin gyaran ba ana yi saboda da al'umma annabi suke neman gaskiya ne kuma ko da alhamdulillah daga dalilin wannan shiri to an gode ma Allah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa ya ce ina dai na wasu bila in ma shakiran wa in ma kafura Hmm. yawwa saboda haka shirya na Allah ne sai wanda ya ga dama ya shirya kamar yadda mala yake hmm. faɗi faɗi wa mala rasuli illa albalag gaskiya ne hmm. saboda haka Allah ya bada lada Allah ya karba Allah ya kai gaban ma'aikata amin mala ibrahim amin sai di muna muna godiya al'umma annabi masoya mun gode mun gode mala ibrahim Allah ya saka Allah ya amin salamu alaikum na'am Allah ka ji to eh wallahi akwai jan hankali akwai jan hankali da sayyidi yayi mai kyau game da amanar yara su dinga sanin wanda za su yi karatu a gurin su wallahi tallahi wannan amana ce wallahi in ka saki ɗanka aka koya masa ƙiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ya shiga wuta kuma idan kai ne kai sakacin ya shiga wuta wallahi shi kai ma ka shiga shine magana sadaka iyaye ku kai yaran ku inda za a koya wa yara soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba gurin makiya annabi sallallahu alaihi wasallam masu hana ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam masu taba martaba ta mahaifa masu girma ba sai da abdullahi da sai da amina billahi lazi ku ciyayi kanku da waɗannan bom din wallahi in ya tashi sai ya tashi da iyaye in suka sakaci wajen wannan wannan jan hankali da sai ya yi wato jan hankali ne mai kyau kwarai da gaske kuma wannan abu da ya faɗa game da jara da muke ta yi na wannan Laƙana wa wasu maganar wasu mun fahimta tunda ai an gyaggyara a wasu gaɓoɓin sai kuma daga baya a dawo a ci gaba. An gyaggyara a wasu munasabobin mun sassaka sai an gyaro an da kuma sai a dade a ci gaba saboda idan ba a yi hakan ba abun ba zai yi musu daɗi ba. To za mu ci gaba da gaya al'umma su kuma su ci gaba da yi. Daɗin rayuwar bayan duniya kuma akwai lahira shine daɗin. Akwai wata gaskiya ne. Eh wannan da ba lahira ai da sun cuce mu waɗannan. gaskiya ne gani mai kira a kirmakala assalamu alaikum rahmatullah alaikum salam barka da haka a sai dai ina wuni barka da wuni an wuli lafiya lafiya lau sai dai masha Allah suna da ina ke kira ayuba ne daga lagos malam ayuba daga Lagos. Malam yana sauraron ka. A gaisuwa ne kawai. Na. Malam yana ji. Malam yana amsa. Ina amsa sai yi ina godiya. Malam Ayuba daga ne. Yawa masha Allah. Sai hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatu sayyidi. Sayyidi barka da warhaka. Barka da warhaka. Eh, ga wani takwaran nawa nan. Malam yana jin Malam Ibrahim. Yana jin sosai. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin alaikum salam sai Masha Allah, muna amsa sai. Alaikum Maulana muna bibiyar wannan program da aka fara tun daga farko har zuwa yanzu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ya saka alkhairi. Amin, amin Malam Ibrahim, amin. Za mu yi amfani da wannan dama mu ƙara kira ga honorable ya taimaka hito a tattauna don Allah ya haƙuri ya fito a tattauna in dai al'umma yake. Abin da muke so. A burge wasu ko kungiyanci ba inda idan Allah ake yi to a fito kawai a tattauna me ake tsoro ne wai <laughs> gaskiya ne Allah ya sa sakon ka ya ji wajen wannan eh, je wajen malam muna kira a taimaka malam a fito a fito a tattauna a zuba komai a faifai al'umma su fahimci gaskiya kawai shine abin da ya kamata a yi gaskiya ne malam Ibrahim gaskiya ne Allah ya mana ce saka alkhairi muna godiya sosai muna bibiyar ku muna kuma neman addu'an malam a bisa mm. halin da muke cikin mu a karamar hukumar jibiya na matsalar tsaro na mm. roƙon a shi ka sa mu cikin addu'a Allah ubangiji ba mu lafiya da zama lafiya amin amin malam insha Allah sai dai Allah kawo daukin sa Allah ka daukin sa Allah mu faris al-ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin masala amin sallallahu alaihi wasallam ma amin gode malam Ibrahim akramakallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Barka da waraka. Ya suna mai kira daga ina? Na Malam Shafi'u daga ina? Ta Nijar mazaunin Libya. To masha Allah. Malam yana sauraron ka Malam Shafi'u. Eh, Alhamdulillah. Malam yana jin ka tambaya ko gaisuwa? na kira ne gaisuwa amma akwai wata yan magana ga wanda nake gan tana iya zama wani abin ga sai ya ke da cewa cewa zama da Allah ba wani kayan gabas bane. Na'am. Kamar za ta iya zama wani abin ga inda hali ana iya a duba. Eh ban gane me kake so ka ce. sosai eh kaman ga wajen su wahabiyawan tana iya ta zama kaman wata magana ce mai abin ga kun gane me abin ga ai abin ga ne ban gane ba eh kamar suna iya ɗaukar ta kamar wani abu kamar an ok kamar lafazin bai dace ba ba ah, ok ok to malam ya eh, ji ka ai eh, eh insha Allah ba ta da malam ya nisa Okay. Assalamu alaikum. Ya malam. Ai su su su wahabiyawa ai ba ma neman kubuta a gurin su ai. A dama mu ba kubutattu bane a eh. komai namu bai da kyau a gurin su. <laughs> So wanda yake wanda kuma yake mai adalci ya sani mun faɗa a gurin ne zama da Allah ba ba kayan gabas bane saboda zikiri ne za su kama. Gaskiya ne. kuma ne Idan yana ganin kaman kalma ne ai uslubi ne na yare yare ne ai. Na yare ba sosai kuwa. Su wahabiyawa kakka damu ɗan uwa. Wahabiyawa kalmar za ka faɗa lafiyayya su juya ta su ce mummuna kuma ka ce ba haka ke nufi su ce dole haka za ka yadda. Haka suke wa jawahirin ma'ani gashi muna ta gani. Saboda haka ka a damu sai dai insha Allah. Abinda muke nufi muna nufin a gurin muminai babu wahala samun martaba ta zama da Allah zikiri ne da an kama za a samu ana jalisu man zakarin gaskiya ne Allah ya samu a ciki mm. assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da waraka barkanmu da warhaka malai ibrahim barka ya suna daga ina ke kira na Suleiman Sani mutumin zariya ne amma mazauna Abuja yanzu haka. Malam Suleiman Malam yana sauraron ka Malam Suleiman. Ina ma bakon naka barka da warhaka. Malam yana jin ka. To masha Allah. Um, ana a gurguje shahura ne da shi Malam Ibrahim inda ake kiran waya da inda ake a masa waya. Na'am, zuwa gare ni kenan. Na'am. Zuwa ito eh da kai da kuma shi Malam insha Allah gaba da. Na'am. Um, ina da yawa ina bibiyan wannan karatun tun da aka fara har zuwa yau insha Allah sannan shi ma da na fara bibiyan wancan bangaren sai na ga yadda suke ba da dama amsa waya ba wani mata ba ne wanda mutum zai iya faɗa su da ra'ayin sai na daina kawai so shawarar da nake so na bara wajen shi shi amma wato mika sako ba kaɗai ta ɓangaren karatu ke isa ba hatta ta ɓangaren kiran waya da amsawa ina mm. ga ko wani gyara da ya kamata za ka da yawa masu kiran waya da suka kira waya ma za su tambaya ne ko wani abu maimakon su tafi kai sai zuwa ga abin da malam ya tattauna ya magana a kai sai mm. su tafi can wani abin da watakila ba shi da alaka na kai tsaye zuwa ga abin da ake yi akai akai zuwa akai to ni shawara na shi ne a karamaka Allahu duk wanda ya zo zai ba da tambaya ko zai zai wani malahaza a cikin magana shi ne farko abin da ya kamata a fara mashi yana ta cewa akan karatun malam mm-hmm. idan ba shi da ta cewa ko kuma a ya musu da abin da malam ya ce da aka hada da abin da wancan bangaren suka zo na suka karatu a kai to ya kamata a fara jin shi mai tambayar ya matsayin shi yaya maganan malam yaya karatun da malam ya a yau to idan ya ce ba shi da wani abu mana duk wanda ya ce ba shi da wani magana mana a sukutur da ya yarda da abin da malam ya faɗa ya yarda da warwarar shubuhan da wancan bawan Allah ya saka to sai a ba shi daman ya tambaya ko wani karin bayani ko makamata irin haka hmm. amma za ka mutum ya zo kawai ya kawo wani magana da kwata-kwata ba shi da alaka da magana da ake kuma karatu na can wani guri daban sai a bashi tafi kuma ba tare da an mashi magana shigo mashi da abin da aka zauna a kan shi ba gaskiya ne ana sa malam ibrahim ya fahimci ne kafin ba na fahimta amsa ku a tambaye shi karatun da malam ya yanzu yana da abin ciya ku ya gamsu ku ya ko wani abu da yake so ya kara kai eh gaskiya ne sau wasannan sai a bashi dama ya tambayin da zai tambaya gaskiya ne wannan shawara ta yi sosai mun gode kwarai ku za a isar da wani sako wanda ya ba mamaki a cikin zaman karatun bai a samu a isar da shi ba amma ta haka za a isar da wani sako gaskiya ne ina da malamin namu barka da haka kuma muna jin daɗin wannan karatu Allah ya sa ka da Allahumma amin Sai sai mun gode da wannan mulahazin abubuwa da yawa da suke shigar da mutane duhu wannan zaman ya sa an fahimta alhamdulillah alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعدك خيري وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام أكرمك الله ina ga shi kenan yanzu mun ma rufe kira daga wannan shi ne insha Allah na ga ga shi da sha biyar na so mu tsaya ma har mun ƙara minti ɗaya eh wannan wannan satin ba mu ɗan daɗi ɗin nan yadda yake abun nan ba na ji daɗi To, eh, ah, abu ɗaya ne wani um, ah, akwai ɗan uwa da ya nemi a addu'a mutanen jibiya din nan? Eh, ah, to, da mutanen jibiya, da mutanen jibiya a katsina take ko? <laughs> Haka makalla ce ba. Eh, ina ga a katsina take jibiya. Bila Allah. To, da mutanen jibiyar katsina yankin katsina mun sani a inda suke fama da matsalar tsaro a arewa nan akwai katsina akwai eh, Zamfara akwai Sokoto ina ga har da Kebbi ma tunda duk eh, gurin yanki ne to sannan kuma da Kaduna duk da Kaduna muna ganin alhamdulillah an samu sauƙi ba kaman da ba da kuma Neja ma duk ana ɗan samu to da duk ma inda matsalar tsaron nan take a arewa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk suke ƙoƙari cikin jami'an gwamnati da gaske wajen su ga bayan wannan uh, ah, matsala muna roƙon Allah ya ƙarfafe su ya ba su rinjaye akan waɗannan uh, fitintunu sannan kuma Allah ya sa su rinjayi waɗanda ba su so a kawo ƙarshen wannan fitina da wannan musiba Allah ka ba su rinjaye sannan su waɗannan masu yin wannan ta'asa da masu yin wannan ta'adi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su yi wanda suke da niyyar bari a cikinsu Allah ya ba su iko su bari wanda kuma ba su da niyyar bari ko me za a yi musu Ko kowane irin mataki za a ɗauka su sun ga sana'a sun ga cewa har sai inda ƙarfi ya ƙare a wannan kama mutane da kashe su to muna cewa Allah ga kanan ga su Allahumma alaika bi Allahumma Allah ya kama su Allah ya karya su Allah ya karya masu taimakon su da masu dafa musu duk wanda wata magana da Maulana Professor yi duk wanda yake da hannu a cikin al'amarin nan yake da wata dama da zai yi ta kawo ƙarshen wannan al'amari kuma ya samu damar kuma ya ƙi yi saboda san Abun nan ya ci gaba saboda yana da wani benefit wata fa'ida da yake samu ƙarƙashin wannan abun to muna roƙon Allah ya gaggauta halaka mana shi Allah ya kawo mana aminci da nutsuwa a cikin ƙasashenmu na, na musulmi a wannan satin na gani an kashe wajen mutum nawa ne an yi sallan su ɗazu ne ko jiya ne naga an yi sallan wasu wajen mutum saba'in da wani abu a lokaci guda ɗaya muna roƙon Allah ya karɓi shahadar su Allah ya ji kansu ya gafarta musu duk wanda aka kakkashe a wannan wanda kuma suke hannun yan bindigan nan muna roƙon Allah ya kubuto da su salimina suna kubutattu wannan fitina Allah ya kama da ƙarshen ta tsadan mai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin wannan tsadan mai Allah ya da tsadar rayuwar duka Allah ya ba mu kuɗi masu yawa Albarkan, annabi sallallahu alaihi wasallam mu ta wannan dukkan al'amura Allah ya kama mana sauki Allahumma salli ala sayyidina al-fatima wa al-qur'an wa sallallahu alaihi wa sallam ladi ila siratikal mustaqim ya ladi ka kaddi min dalil azim Allahumma farij an sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma farij an sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah sayyidi